الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله في الأولى والآخرة الحمد لله قديما وحديثا والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا يوم ما سجن هوسا مسلمي na ƙasar Benin musamman ma waɗanda suke gabanmu a wannan babban masallaci wanda shi ne babban masallacin musulmai a nan garin Kotono hedikwatar wannan ƙasa mai albarka wanda malaminmu malam Habibu ke jagorantar wannan masallaci masallaci ba kamar sauran masallatai ba haɗe da gidan rediyo ina mana sallamar musulunci gaba ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu daga ganin fuskokinku cike suke da farin ciki da jin daɗi da annashuwa da murmushi saboda kun ga fuskokin alheri wannan kuwa sakamakon wannan lacca ta musamman ko zuwa na musamman da aka yi wannan ƙasa daga garuruwa daban-daban daga ƙasashe daban-daban bisa gayyata da mataimakiyar shugaban wannan ƙasa kuma musulma tare da ɗaukan nauyi da kulawar manya-manyan jagororin musulmai da suke cikin siyasa musamman ma mai gidanmu dufte isa salihu wanda alherinsa ya yadu dukan Afirka ta Hausa. Ba sai na faɗa muku ba ya ishe ku cewa tashoshin da aka kafa na suna TV kimanin shekara goma zuwa yanzu kenan na tabbata sun ƙara ƙulla zumunci tsakanin a musulmai na duk wannan yanki musamman masu magana da yaren Hausa. An fara kamar wasa yi zuwa yanzu muna da talabishin na musulunci na Hausa mai magana da yaren hausa har zuwa eh, jiya iya ƙididdigar mu 24 muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara bunƙasa musulunci da musulmai ko kuna buƙatar in gabatar muku suwa ya suke tare da ku wai larabawa suke cewa idan mutumin da ka sani ko aka sani kake kokarin faɗa wa mutane waye shi to sai ka ƙara shigar da su duhu to bari mu fara ta hannun dama a hannun dama na akwai shehu malami shehu malami malam aminu ibrahim daurawa ya bi da ƙasar najeriya shugaban cibiyar darus sunna makarantar zanzan malami mai gabatarwa da yaɗa shirye-shirye a kafafe daban-daban musamman fitar shirinsa kundin tarihi da kuma tambaya mabudin ilimi ko malam mai zaurawa ne eh saboda ya yi fice da aurar da ɗumbin mata zaurawa saboda mutum dubu a Najeriya. Mai yiwa duk wanda ya kabbara, duk wanda ya kabbara mai yiwa za a ba su ɗaya. Sannan, babban malaminmu wanda baya buƙatar a ce komai. sai kuma masa kabara ɗaya. Dodon maɓarnata, mai tallan sunna, kuma sakatare janar na ƙungiyar jama'a jama'at da Libya wai kamata sunna na duk inda take, ko a nan biyan shi ne sakatare janar, na duk duniya. Shehi malami Shehi Kabiru Haruna Gombe, sannan gaba da shi akwai matashin malamin nan wanda karatunsa ya jarta shekararsa tasirin da ya yi da albarkar da iliminsa ya yi ya wato zarta shekarunsa ɗaya daga cikin manyan almajiran malaminmu shek jafar mahmud adam shi ma kuma kanan kansa yanzu dr abdullah usman gadon kaya abu aɗin sannan a ƙuryar ƙarshe akwai farfesa farfesa ne na noma amma mu mun karɓe shi a matsayin farfesan musulunci saboda hidimar da yake wa musulunci ta fi hidimar da yake yi wa noma amfani farfesa ne kuma jagora ne yanzu na cibiyar da uh, mashek awal abdashek mala awal albani ya asasa ta darul hadith salafiya da ke Zariya, ba malam yanzu shi ke jagorantar almajiran malam kan ayyukan da malam ya ɗora su a kayi. in na ɗan sake gusawa haka sai in kuma zuwa ga ahalullahi wa kasatihi mutanen Allah masu yaɗa zancen Allah makaranta alƙur'ani wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba su murya kai ka ce gyare da su kusan gyare wanda bahaushe ke cewa baya mura kusan zaki murya ma baiwa ce manzon Allah sallallahu alaihi ya ji wani yana karatu sai ce lalle Allah ya shi zaƙin murya irin ta mutanen Annabi Dawud wanda Allah ya bawa gidan iyalan gidan Annabi Dawud Malam Alrama Ahmad Ibrahim Suleiman Kano shine a jefina assalamu alaikum sai kuma shehin malami matashi kwanan nan nake ganin wani audiyansa bidiyonsa duk lokacin yana ɗan shekaru kaɗan amma yanzu tsuba ya fara ratsa shi ko da ba ku ga furfura tare da shi ba ya jima yana karatun alkurani gangaren ne alaramma nasiru gwandu sannan shehi malami matashi kuma ɗan garin shugaban ƙasar najeriya shi ba ba ɗan siyasa ake son ce ba kuma shi ne jagora na suna tv kano kuma shugaban majalisar limamai na jihar kano kuma lacara malam dr abdulmutsalib assalamu alaikum sannan gaba da shi akwai shehu malami kuna ganin su kun san yayi kama da malamai ku dubi kwalliyarsa da adansa da gemunsa ba abinda za ka ce sai da ka ce farka wala suna sama irin na larabawa ne domin mutumin zamfara ne amma yanzu kana cewa a zamfari shi ne sunansa zai fara zuwa kuma shi ne jagoran ɗaya daga cikin jagorori ko jagoran talabishin na suna tv maiduguri malami ne amma dukkan mutanen karkara ne da shi da malam kabiru su suke zaune a birnin tarayya abuja sannan kuma akwai abokina wani babban malami badan tona musu fili garin su ɗaya da malam abdalla usman gadan kaya asalin garin su dukansu yan jihar bauchi ne a wani gari giya ɗi. to amma malam yanzu ya za ta zari a wannan malam kuma yana ta mai, ta Kano malam Kabiru Askar wanda in kana jin karatun sa kasan kawai shi karatun ya sa a gaba matashi ne na san shi sama da shekara ashirin da suka wuce Allah ya bashi kaifin kwakwalwa da fasaha kuma Allah ya tara masa karatu ubangiji Allah ya sa albarka a ciki akwai dimbin baki da suke tare da mu waɗanda za su zo wasu ba su taho ba akwai wanda za su zo daga ƙasar Mali akwai wanda za su zo daga ƙasar Togo akwai waɗanda su shigo gobe daga nan a ƙasar Benin sannan wasu daga Najeriya da ma za su ƙara zuwa sannan kuma uwa uba ko gabatar muku da babban malamin mu jagoran mu Imamu Habibu ko kun malam muna maka muna muna muna godiya da irin marasakar da aka mana sannan sauran mutane da irin darajojin da Allah subhanahu wataala ya wa kowa jama'a muna gaida kowa muna wa kowa fatan alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wani abun mamaki a ce za a fara karatu har sai har sai wajen karfe goma saboda taruwar da kuka yi da yadda kuka taru don kuna so sai kun fara a ganin malaman nan gabanin taron da za a yi jibi ya ga kuma gabanin ya zamto so mun tabi na jerin karatukan da za a gabatar ya saka haka ce to dole ko da ɗan kaɗan ne sai an zo an ce wani abu saboda haka abinda za mu fara da shi za mu fara wato sanyaya kunnenmu da kalmar Allah da littafin Allah da abin da ke ba wa mutum nutsuwa kamar da Allah ya faɗa a ala da zikirin lahi tatma'inul kulu. bari mu ba wa malam Ahmad Ibrahim Suleiman Kano ya karanta mana wani abu na alkur'ani mai girma malam cikin yan jikoki kaɗan muna sauraron ka ka sanya ya mana gurin sai ka sa kowa ya yi shiru tukuna sai mu kirawo malamanmu su faɗa mana wani abu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتوراً ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبوراً فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لسيفاً وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلاً قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للألقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبقون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله العظيم قال يا قال cewa wa kabbirhu takbira Allahu akbar kuma zan cika ku da surutu ba na tabbata yanzu ba ni kuke so ku ji ba malaman kuke so ku ji annabi sallallahu alaihi wasallama na farawa da hannun dama komai nasa bari in fara da shehi malami shehi malami malam aminu ibrahim daurawa kun ga malamai yana kokarin gaya mun cewa a malam kabiru ni kuma na cewa naki irin wannan kauna da soyayya da haɗin kai muke fatan Allah maɗaukakin sarki ya yada shi dukkan al'ummar musulman duniya me fi wannan bayan Allah a ce malamai guri guda suna wa'azi suna karantarwa ana farin ciki da jin daɗi da zan so masu kallon mu ta hanyar social media wanda zuwa yanzu na ga sama da mutum dubu suke bin mu kai tsaye a account ɗaya cikin account ɗin da suke bibiyan wannan wannan wannan wannan lacca a ce za su ga fuskokin ku da yadda kuke cikin farin ciki sun ce wa kabbiru takbira mala aminu ga ga mutanen benin me za ka fara ce musu na sharan fage gabanin Allah sai mu gobe. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illa allah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 وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ينوى مسلمي مزونا wannan babban birni na kwatano a cikin wannan ƙasa ta Benin Republic ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ganin fuskokinku kadai da irin farin cikin da ke nunawa kadai ya ice mu jin daɗin zuwa wannan ƙasa muna fata da Allah haɗa mu haka Allah haɗa mu cikin rahamarsa manyan malamin da suke wannan ƙasa mun samu babban tarba daga babban limamin wannan masallaci Sheikh Habib da kuma imam kabir da sauran manyan malamai da suke wannan ƙasa waɗanda muna ta haɗuwa da su ta gurare daban-daban kuma duk sanda muka zo nan muna farin ciki idan muka gansu To muna fata da mu da ku da dukkan malaman nan da muke tare da su Allah ya sa mu cikin rahamarsa da jin kansa Allah kuma ya raya mu akan sunna ya karɓi mu akan sunna ya kuma sa mu cikin tutar Annabi sallallahu alaihi wasallama sako na wata aya ce guda ɗaya cikin alqur'ani inda Allah ta'ala yake cewa man amila salihan min zakarin aw unsa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahu Wannan aya tana bayyana mana duk wanda yake son ya samu jin daɗi na dindindin ya samu alheri na dindindin ya samu farin ciki na dindindin to ya aiki da wannan aya alƙawuran da Allah ta'ala ya zuba a cikin wannan aya ya shafi maza ya shafi mata yace man amila salihan abinda suka koya mana ita kalmar man yus'al biha an aqilin in an ce man to ka shiga in an ce man na shiga in an ce man hajiya ta shiga alhaji ya shiga malam ya shiga Faki ya shiga har ya shiga kowa da kowa wannan kalmar man ta taro shi gaba ɗaya sai ce man amila amila kaga dole sai an yi aiki dukkan wanda amila sai ce ya aiki ashe addini na aiki ne man amila to da yake aiki hawa hawa ne sai Allah ya ce salihan man amila salihan yana akwai amalin gairu salih akwai aikin da ba mai kyau ba sai ce man amila salihan wanda ya aiki mai kyau aiki ba zai zama mai kyau ba a musulunci sai ya tattaka matattakala biyar matattakala farko kai karatu duk aikin da ba a yi shi da ilimi ba a wajen Allah lalatacce ne saboda haka matakin farko duk abin da za ka yi ka san yaya ake yin sa ka san shi a ilmance ka san shi a karance wala ya hillu lahu an fa'ala fi'lan hatta ya alama hukuman lahi fihi dole sai an yi karatu shi na matakin farko ba wai ana nufin in ka yi karatu ka tsira ba a'a matakin farko a cikin matakai biyar din nan ka yi karatu bayan ka yi karatu ka san hukuncin abin sai kuma mataki na biyu shi ka kai aiki da abin ka aikata shi karatu kadai ba zai tseratar da kai ba sai kayi aiki da karatu sannan kayi aiki da karatu har yanzu baka sha ba matattakala biyu ka taka sai kayi wannan kuma aikin don Allah kawai idan kayi don Allah kadai ma har yanzu baka tsira ba sai kayi akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kayi akan sunnar ma kadai baka tsira ba sai ka kuma roƙi Allah cewa rabbana taqabbal minna wannan shine matakin ƙarshe kayi da ilimi kayi kayi ilimi kayi aiki kai don Allah kai da ikhlasi kuma ka daga hannu ka ce Allah duk da hakan ma bai isa a karɓa ba sai da rahmaka da jin kanka wannan sune matakai guda biyar na al'amalus salih to shi kuma al'amalus salih yana cikin wasu ma'aunai guda biyar dukkan jarabawar da Allah zai wa ɗan adam yana masa a cikin waɗannan abin guda biyar shi yasa a nan ne ake cin nasara na ake faɗuwa abu na farko shine imtisalil awamir abinda Allah yake so yi na yi sai ne bari na bari imtisalil awamir yi na yi ijtinabun nawahi bari na bari sana ashkuru ala ni'ima wasabru ala al-masa'ib wa nadamu gifaru ba da zam abinda Allah yake so abu biyar zaka yi na farko in ya ce yi tashi kai in ya ce bari bari in ya baka kace Allah na gode in bai baka ba kace Allah na yi hakuri in ka yi ka kace Allah na tuba bai ce ba za ka yi saɓo ba amma sai ce in ka yi sabo kace Allah na tuba to jarabawa macin abu biyar sai ce man amila salihan min zakarin duk wani namiji kowaye in yazo ya karɓi wannan sako au unsa ko mace saboda Allah yana son duk abin da za a samu tsira a ce mace ta shiga a ce namiji ma ya shiga saboda wata mata ta tambayi annabi alaihi salatu wassalam tace mafi yawa qur'ani sai yana magana da maza baya magana da mata sai Allah ya saukar da aya ya ce duk wani matsayi da namiji zai samu ta hanyar imani da aiki na kwarai mace ma za ta iya samun wannan kuma matakan ɗin guda goma ne duk matakin nan goma da za ka isa wajen Allah ta kansu mace ma za ta iya kaiwa ta kansu zuwa ga Allah innal na. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وعجرا عظيما كنت وانا wannan aya ta lissafa matakan isuwa zuwa ga Allah guda goma sai ta ce da namiji da mace da namiji da mace da namiji da mace a zuwa ƙarshe yasa ce min zakarin au sai faɗi shar'i mafi girman da in baka da shi kayi asara zuwa duniya sai ce wa huwa mu'min alhalin wani shi ake kira wawul hal jumla haliya fi mahallin nasbi bayan yana da imani yanzu abin da zaka yi idan babu imani aikin banza ne shi yasa shuruɗu qabulul amal suka ce matakin farko shine al-iman duk aikin da aka idan ba imani Allah ba zai karba ba sinadarin cin nasarar ɗan adam shine ce ya imani babban arzikin mutum shine ya imani babban sa'adar mutum a duniya da lahira shine imani abinda zai sauƙaƙa maka zafin rayuwa shine imani abinda zai saita rayuwarka ka ci nasara a duniya ka ci nasara a lahira shine imani in ka rasa imani kai asara shi yasa ce ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min in asabahu sarra'u shakara fa kana khairan la wa in asabahu darra'u sabara fa kana khairan la wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min yasa al mu'min al qawiyyu المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل الخير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو فإن لو تفتح عمل الشيطان ذاك ما أونين شن نصر مؤمنين شن أتينا لإيماني wannan imanin mu kiyaye shi mu tsare shi mu kula da shi kada mu kuskure imanin mu yayi ya baya shi yasa ce min zaka wa huwa fala nahu. ga alƙawarin sun fara zuwa fala nahu, hayatan tayyiba Allah ce na rantse muku na rantse Allah ya rantsuwa sai na raya shi rayuwa mai kyau A ashe rayuwa mai kyau tana cikin Allah ya ce ayi ayi ya ce a bari a bari ana ke samun rayuwa mai kyau fala nahu, hayatan tayyiba kun ji abu na farko da zaka samu kyakkyawar rayuwa sai ce wala najziyannahum ajrahum sannan wallahi sai na saka musu da lada bi ahsani bi ahsani ma kanu ya'malun da mafi kyau mafi kyau abin da suka aikata yasa hadisi yazo daga Abdullah dan Abbas ruwayan Bukhari da Muslim to Annabi alaihi salatu wassalam ya ce duk wanda ya niyan aikata abin kirki saboda rahama Allah niyya kadai sai Allah ya sa a rubuta maka ladan kai niyya zaka abin kirki idan ka samu dama ka aikata abin to alƙalamin lissafin Allah yana farawa daga goma ne sai rubuta ma goma sai mai da shi ɗari sai ka tafiya bi gairi hisabi ba iyaka ba abinci idan kai niyyar za ka yi sabo sai ka tuna girman Allah ka bari sai Allah ya baka lada akan kai niyyar sabo ga girman Allah ka bari idan ka aikata saƙon sai ya rubuta maka alhaki ɗaya tak sai ne ce tur yan yan yan yan tur da mutumin da ya bari ɗaya ɗaya ɗaya ɗinsa tarin jayi goma gomansa mala'ikan dama yana rubuta maka goma goma goma goma man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha nahbu yana rubuta ɗaya ya akai kai sakaci har mai rubuta ɗaya ɗaya irin jahili ya rubuta goma goma amsa shine Allah ya kiyaye mu amin malam ya fahimci na dan bubbugawa cewa na tabbata in na ce sai ya kawo ce mu a da wani sakon wani ya haila wajen tsallaka can zuwa da su tafi da eh, mana ya yi magana a kan bin musulunci islam musaba a matsayin da na wata shi dakta mai kwarmata abin sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yi maka ruwan gangamu dan yi lokaci kaɗan kan mahimmancin bin sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gare mu ga masu ƙoranar da masu cinmu da kallonmu da wanda za su kalle mu nan gaba da ma musulman duniya baki da na zaman kamar a wanda shi amma ba wannan wannan amfani su بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله wasalatu wasalamu ala rasulillah الله وعلى alihi wa ومن wa man wala bayan haka yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ina cike da farin ciki kwarai gamuwa da waɗannan fuskoki masu albarka Allah ya saka wa kowa da alkhairi a da gaskiya ni ban yi niyyar ma in sa baki a cikin maganganun da manyan malaman mu suke yi ba a ah. ah, na so na fara da tuna mana wani hadisi wanda yake da alaka da abinda malamina kuma abokina malam bisina ya ambata a zuru ɗan hubaish kamar yadda ke cikin ah, sayul bukhari da muslim ya tambayi safwan ɗan asal wani sahabi allah ya ƙara masa yadda sahabin nan mai kisan al-ifk cewa kasan wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata game da kauna sai ya ce kwarai kuwa na sani wata rana muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai wani mutumin ƙauye ya keto a guje ya iso inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ana ta tare shi yana daga murya yana cewa ya Muhammad mu kuma na ce masa wai haka in uskut kai sanka kai shiru baka san an hana daga murya a gaban ma'aiki ba sallallahu alaihi wasallama baka san an hana ka ambaci sunan shi haka kaɗai ba yace ku rabu da ni ku ƙyare ni mutum ne yake son wasu mutane walamma yalqahum amma bai taɓa gamuwa da su ba wato yana ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa yau kuma ya samu halin gamuwa da su kawai wani ɗan agaji yana nema ya hana shi ya nuna shi bari zai bi wannan dokar ba to sai nake ta ihdarin wannan kissa a cikin kwakwalwata irin ƙaunar da ke tsakanin wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu Alaihi Wasallama Allah Ubangiji ya sanya mu cikin cetonsa ya kuma sa mu tsira ga baki ɗaya Allah kuma ya ba mu ladan da yake ba wanda suka ƙaunaci duniya don Allah a babu shakka kamar yadda malami mai gabatarwa Sheikh Dr. Ibrahim Disina ya faɗa ƙari akan abin da malaminmu Sheikh Malam Aminu Ibrahim Daurawa ya karantar da mu game da aikin alkhairi da sharuɗansa ɓangaren abin da ke da alaƙa da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi sallama wato sunnar annabi sallallahu alaihi sallama kamar yadda muka sani yan uwa masu albarka ita ce ke fassara ga baki ɗaya yadda ya kamata musulmi ya rayu Allah maɗaukakin sarki ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuma aiko shi da littafin Allah alƙur'ani wannan littafi yana ɗauke ne da gundarin saƙon Allah maɗaukakin sarki kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dama cewa ya fassara wannan saƙon Abin da ya fassara ta hanyar maganganunsa da ayyukansa da abin da ya ga ana yi ya kyare ko ya ga ana yi ya gyara ya ce ga yadda za a yi to shi ne ma'anar saƙon da Allah ya aiko kamar da Allah yake cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mun aiko maka da wannan saƙo na alƙur'ani don ka bayyana wa mutane abin da aka aka aiko zuwa gare su malamai suka ce bayanin iri biyu ne akwai bayanin tilawa alkur'ani yaya za a karanta shi da kuma bayani akan ma'anarsa yaya za a yi aiki da shi kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya dukufa iya kashe karin da ya a makka da madina yana ta aikin koyar da alkur'anin nan aisha radiyallahu anha take cewa kamar yadda bukhari da muslim suka ruwaito babu wani karatu da ke cikin alkur'ani sai da zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aiki da shi hata lissafa wasu wasu masu nauyi wanda ce ba dan da a ce da a ce zai fasa ko ya kale ya ki aiki da wani sako da Allah ya bashi da wannan sakon ya mushi wahala aikatawa kamar sakon da aka ce ya ce da ɗansa na tabanni wato zai dan harika radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mashi ka ce ya saki matarsa sai kuma ka aura wannan sako yawa annabi sallallahu alaihi wasallam nauyi amma tunda Allah ne ya ce yayi haka yayi to wannan karantawar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi jama'a ita ce kadai musuluncin da Allah yake karba duk wanda zai yi musulunci kamar yadda malam Aminu Daurawa ya ambata dole sai ya bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma alhamdulillah sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da irin maganarsa da tunaninsa da komai nashi za ka ga sunna a aikace ya ce sirrin haka shi ne duk wani hadisi da Ahmad ibn Hanbal ya karanta sai ya yi aiki da shi wannan aiki da sunar sai ta sa ya rike kusan duk abin da ya karanta aka ce hatta hadisi da ya karanta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya je an yi masa ƙaho alasa haka ake faɗi a nan an yi masa ƙaho ya bai wa wanzamin a dirhami biyu ko uku shi ma sai da ya ji aka yi masa ƙaho yawan wanzamin irin wannan biya irin wanda manzan Allah sallallahu alaihi Wasallama. yi haka abin da ke sa a riƙe sunar manzan Allah sallallahu alaihi Wasallama shine koyanta da kuma aiki da ita a koya kuma a yi aiki na'am so, a mai kula da lokaci ya nuna mana cewa mintuna na sun ƙare na a koya kuma a yada kuma a yi aiki <laughs> wasu ramu alaikum wa rahmatullahi wa Wa barakatuh ƙarin bayani da ƙarin tsokaci da wata tattata bawan Allah shi ma da shi da Nabiru muna ta yi da maza har ma da mata amma suna so yanzu mu wato kebance mata sannan da shigar da maza a cikin ta musamman ma a sallallahu ba wa ma yana cewa karko inna man tisamu ta hada kuma mata ai wani da kai da ya maza zan ne ka abun magana zuwa ga kai malami a malam da ke da na ga shi ne gyara abin magana zan yi ka yi zuwa kaje yi mana mai dokta abdullahi usman gadan kaya da lokaci na musamman da hasowa da abin da ya yi ya dace a ce magana a kansa musamman ba irin wannan yanayi wannan kasa wannan guri da musulmai su ne kalan kuma rayuwar musamman su zama mutane da mutane da ya kamata ka zaɓar da mutane kan yadda ya kamata ku mata su kiyaye dokokin Allah da ku kuma gudunmawar da za ka bayar wajen taimaka wa maza kan yin aikin Allah sannan kuma da kasantuwar su idan suka zama mutuna za su ga cewa kada su lalacewa komai da kowa. Fada Allah sun saba ganin ka a TikTok sun saba ganin ka a social media yau suna so su ji daga gare ka ba kun su ba kuna ba kai ce margaba da su da wani abdala to na ce mu ji har ba da malako mana da zai Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلم وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي godiya ta musamman ga ainihin wato waɗannan fuskoki masu albarka a da malamai da shugabanni na wannan majalisi ne tsarin albarka na wannan masallaci da kuma wannan jiha ko wannan ƙasa gaba daya. da manyan manyan bayan Allah fuskoki da suka haɗu a wannan masallaci a garin kwatano a ƙasar benin don sauraron waɗannan gidajen malamai da suka tsawo wato daga ƙasar nigeria da sauran ƙasashe na afirka da za su zo gobe insha Allah wannan muku fatan alkhairi Allah ya muku albarka Allah ya saka muku alkhairi kuma kamar yadda kuka yi murna da haɗuwa da mu da ganin mu kuma wallahi ka muke murna da haɗuwa da ku da farin cikin ganin ku da kuma ainihin wato kauna a gare ku jawabai da wa'azin zuka daga wancan manyan malamai sun gabata wallahi a kodi na da kyale na amfana da abinda manyan malamai suka yi da ya wadatar amma wannan mutum mai gabatar da lamarin sai dai a zuwa kawai ranar yi ne ya ji sai ya hada da mata sai ya hada ya yi shi ke nan insha Allah yi tafiya da su kan da an yi kodin mata mata da wani wanda ya yi wato baya so gidan su gyaru to a shawar a nasiha da na zo da yi kamar yadda ya umarce ni ku sani cewa fito idan za a ce cikin rila ba yadda za a yi tuwo ya tuwo ba ya yi daɗi kuma duk gurin da za a sha ta sai an hada da nono haka ne to haka rayuwa take in an kwanta sai an tashi idan aka kwanta ba a tashi ba akwai matsala kuma haka wani kawai to haka rayuwar mu take ba za mu taɓa bayan rayuwa mai inganci ba ba ce sai da mata ingantattu kafar magana ta farko shi ne iyaye na mata ku sani cewa yana da cikin nemomi da Allah ta baraka ta'ala ya girmama ku da shi shine musulunci babu wani addini da ya mutunta ya mace ya kimanta ta ya darasta ta ya fitar da ita daga kunci da mafi da wahala irin addinin musulunci amma abin da wuce yau babu addinin da ake nesantar da mata ake kazantar musu da su koyi da karantarwarsa irin musulunci amma wannan zalunci zan ba mu tarihi kaɗan a gurgudunan na san za a sai da niyyar zai a da musulunci ya zo ya tarar da a lokacin da ya ba ta ba a kula da su ba da su ba mace ma ko zuwa haka a gida tana cikin kayan gado kayan da yayan gida za su gada awaki tumaki dabbobi gonakai kudi kayan abinci ita ma mace tana cikin kayan da za a gada a da a jahiliya mutum ya kan iya zuwa ya yace masu babansa ya dauki ɗin ma ya zai da ke ta zama tasa a da a jahiliya ko gado ba a basu gado din da suka ke raba wasu sun su ne ake cin ne zuwa matsayin gado ba wai a raba gado da su ba Allah ta baraka wa ta'ala a cikin Al-Qur'ani shi zaka yi tana raba shi zuwa ga sai duk wata aya da ke alaka da wannan ba ni ka أنت يا أحمد kaji Allah ke ce yusi kuma za ku fi auladikum Allah yana yin wasiya a cikin ɗayanku a kan ƴaƴanku wannan sai yake nuna cewa a cikin Qur'ani ya ɗauki mace da daraja da kima har ya yi magana ya yi wasiya a kan yaya za a kula da ita Allah ya kula da ita ya kamata ki kula da addini Allah ya kimanta ki ya kamata ki kimanta addini yake maganar gado da ake zuwa a hana ku gado to Allah ya raba ne zakari mislu hafi sunsaye namiji yana da kaso biyu mace tana da kaso daya malamai sun yi bayani ne ne hikimar da ta sa Allah ya mata rabu ba wai zai kwanu da cewa namiji ya fi mace ba ba haka ake so ba ba in wajen imani ne in wajen shiga aljanna ne idan wajen samun lada ne da aikin da namiji zai yi da aikin da mace za ta yi duk ɗaya ne kowanne su wanda ya kowa kokari sai shi zai shiga aljanna Allah ta baraka da Allah ya yi bayani kai akwai ga mun da dawowa dangane da wannan aiki na kwarai da Allah yake man alim salihan man amila salihan min zakati wa unsa wa huwa mu'minun fa nanuhu annahu hayatan tayyibah ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون kun ga wannan ayat sai Allah ya nuna sai kawo man amila salihan duk wanda ya aikata aiki namiji yake ko mace babba ne ko karami kaga anan in mace ta sallah za su shiga aljanna in namiji ya sallah zai shiga aljanna in namiji ya aure zai shiga aljanna in mace ta yi aure za su shiga aljanna dukkan ƙa'idodi da shari'a Allah ya shimfi shari'ar Allah ta shimfi na addi Allah din a samu rahama in mace ta yi za ta samu kenan kaga ba bambanci ina so in warkar da mu tunanin da wasu suke ganin cewa an yi rabon gani wasu yanzu da kan me za a ba wa namiji biyu a ba wa mace ɗaya wanda wannan ba haka ba ta ga wannan ayat ta nuna cewa lallai duk wanda ya faɗa lafi yannahu hayatan tayyiba akan ce wallahi na mu rayuwa ta ke rayuwa mai shafi rayuwa ta asibiti rayuwar tuntunci rayuwa ta morewa ku rike a matsayin ainihin masu rasti ne ga wannan tunani kuma me yasa me yasa aka ce a ba wa muke ɗaya a ba da miki biyu mata in za su wuce adalci sun sani cewa namiji shi ne gida shi ke kula da su shi ke ɗaukar nauyin ki kuɗin kiɗan ki namiji ne silifar ɗinki namiji ne gasar ɗinki namiji ne jambakin ki namiji ne rigar ki namiji ne wane da dangi na miji ne abincin safe na miji abincin rana na miji abincin dare na miji katibarki na miji sarari na miji na miji na miji na miji asibitinki na miji ko mai maimakon shari'a ta ɗarfe a ban ta ba wa nan da jin jirgin guda da gida ya ka ke ba a banki hamsin shi a banki dari a sai na miki ya tantance a dubi ta shi a kan shi a kan saboda hikima saboda daukan nauyi kuma abin mamaki a cikin shari'a akwai inda in an zo raba zaga kuma mace ma tana bin namiji samu akwai cikin rabe-raben gado ba lokacin su muke bayani ba amma akwai inda ta juya mace ma za ta fi namiji samu da yawa ana faɗi wata aya can a koma magana da muke وعاشروهن بالمعروف الله يقول ku zauna da matan ku da kyautatawa a nan gurin gabar farko ke mace idan kina so ki samu rayuwa mai inganci to ki inganta yarintarki daga cikin abin da ke damun mu a yau shari'a ta ce mu kyautata su to kuna samun kwanar kyautatawa da Allah ke su ne in kun inganta rayuwarku sai Allah ya haɗa ku da mutanen jirgi da za su mutu da ku ku bi Allah sai Allah ya ba ku hutu sai Allah ya kwanta muku da hankali shari'a ta ba wa maza cewa su ta muku kyautatawa mu zuwa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo a cikin hadisi sahihi ingantacce an tambayi da na Aisha radiyallahu ta'ala anha me annabi yake kasancewa yaya annabi yake kasancewa sallallahu alaihi wasallama a cikin gidansa tare da matarsa sai idan ya shiga gida kana da jannati ahlihi cikin hidimar iyalarsa wanda yana cikin kyautata iyali da shi ake tankaɗe da shi ake a gyaran gida da shi ake hula wuta da shi ake wanke manu da shi ake kaza zama yake dantan a gidan da ya hira da matarsa ya taimaka musu da aikin gida ya taimaka musu da mu'amalolin gida cikin kyautata da maza Allah yake da matan shi rana aisha ta gina mana idan ya zo ko bacci zai yi da rana shiryar da na aisha shi ne kiransa kamar yaya ya tsora kansa wanda bai da mata kai kafara Thank you. in ta je kuma da ba a ba a wani biyu ba don kuma ba ba irin ka yau da yawa daga cikin mata suna kuka da mu maza irin wannan kyautatawa irin wannan kyautayawa, irin wannan soyayya da ƙauna da annabi da zai sanar ya nuna fiye da sa aka ce ne da ruwa idan ya zo zai sha ina na sha ta sha ko in shi ya sha sai zai ya ce ba ni inda ka sa bakinka a nan zan sha alaihi salatu wassalam yana cin abinci da matarsa alaihi salatu wassalam yana wanka a banɗaki guda daya da matarsa alaihi salatu wassalam yana barci da rana a gidansa yana hutawa da iyalinsa amma kai yau tsakaninka da matarka duk abin da za ka yi kyau da maka ba ka kulawa matan ku yau sun kan da suke da ku shi ne wai ku ita ke abin da ya zama ku mutum zai kawo gida matar da sai wanka sai kwalliya sai ado da shafa turare sai duk abin da za ta yi gyara cikin ta amma wallahi ba ta sai kalle ta ba yau in an koma gida kowa wani tuni a hannunsa mata har cewa suke alaji kawo a sa maka daji idan mutum ya ce wani a cikin ana bari dai a duka sa maka gashi saboda shi ba sa maka gashi ba to ba za ka samu lokacin ka ba wannan mutum ke yi a cikin wannan kai ne a whatsapp kai ne a facebook kai ne a twitter kai ne a kaza ka sai ka turare ba ka san ka sai ba ka saka a tamfa ba ka san ka sa ba ka gyara gashi ba ka san ka yi ba ka yi kunki kunki ba ka san ka yi ba muna da matsala akan kulawar iyalan masu da kanmu ga rashin magana da kyau babu kyautatawa wani matar su ta masa laifi yake wallahi mun ci duki wallahi ya kira suna uban ta ya ta ya haɗa da mai da ya da kuma suna magana a nan ko duka ki bar gidan nan kai kuka ta ja kuka ta gama ya kama hanya ya fita to wannan rayuwa da muke yi da mu ba daidai ba ne da koyon kwana da yawa mutane ana kukan rashin kyautata iyalin ga kalanta namiji ya zauna baya kula da jikin da zai da matar ba wanda ba ya son masu su ta kwalliya kuma mun yi bincike mun tabbatar in Allah ya sa da a cikin matan aure ɗari in sha Allah ta'ala sai ka samu casa'in matuƙar mijin da zai zo gidan da zai karɓa ta karɓi yake wallahi sai ta yi wanka ko da sabulu ko ba sabulu wallahi sai ta sa kirari wallahi sai ta gyara jikin da zan karɓa miji amma namiji nawa ne yake shirya wa matarsa ya yi mata wanka da dare kafin ya je wajen ta namiji nawa ne yake fasari yadda yake zuwa tsaurin aure ya fuskanci matar da zai ji daɗi namiji nawa ne yake shafa kwanciya da ado ya zauna a gidansa don masu su kalle shi ji daɗi kun manta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko ibn abbas ko abdullahi na umar wani yana cewa na kai yi ado da kwanciya uridu an aka jammala bi misali kama uridu an aka jammalo ne ina yin kwanciya da ado wa mata na kamar yadda ni ma nake so su yi kwalliya da ado wanda aka an gaya mana hadisi in ya shiga gida ya fito zai koma sai ya goge matarsa wallahi a cikin mu akwai wanda idan ka ganci ka ce wannan mutum yana da matan a haka tabbas ya ce ka ba mu iya kulawa ba ba mu iya kyalawa ba za a zama su matarsa kamar da baturiya amma shi kuma yadda ka san daga ramin doka ya shigo ba a hakan wannan zalunci ne ba ya cikin wa'a'iru wanda bai ma'aru ku sauke ta ku ku mutu magana da kyau wannan gaba ta farko ke nan, gaba ta biyu shi gaban nuci iyayen na mata bayyana tsaraici fuska dukkan abu da fitina da shari'a ta haka ya kamata ku sani duniya ta kai munzari na wayewa wayewa ne shi ne bin allah wayewa yau shi ne kuɗi shari'a ya kuka ina mata a ganki da hijabi a ganki da niqabi a ganki da saka safar hannu da ta kafa idan kin je gida kuma a ganki kan ga kwalliya ga kwalli ga kyalle ga tsafta ga gidan na kuma kin ji ga jikin ki kun maganin mayu ba su kasa mata a wani da kuma ido kallon mata ke na su gina zan cewa in kun bayyana daji an gani ya za su tare da shi in kun bayyana kirjinki an gani ya za su tare da shi kina da abin da za ki bayyana wa wani ki samu ɗaukaka a wajen Allah ki samu matsayi a wajen sarki to amma abin da ke da mu iyaye mata yau da yawa da wani shi ne akwai matan da ba za ki taɓa zargin matsatsin su sai sun ba da mutuncin su ga wani. ba akwai matan da yau kafin a auren da suke sun ba da mutuncin su ga wani. har ta kai ga yau a wasu wurare da yawa ba a yin aure tsakanin miji da mata sai an kawo takarda ta wani lafiyar ta kalau lafiyar ki kalau saboda ana tuhumar akwai wanda suke bayan da mutuncin suna bayan da kima to muna ba da shawara ga iyaye mata babu kima babu daraja babu abin da zai ba ku matsayi da ɗaukaka irin zuwa makaranta irin kula da jikinku irin tsare mutuncinku sannan kuma ku girmama mazajen ku iya magana ku iya ladabi ku iya kima ku iya mutunci ku san me za ku faɗa wata ba ta iya magana ba wata miji ta zo maka magana yana cewa ina son in zo mu rinka hira da ke muna tattaunawa amma su karanta sai ta ce haka nake haka Allah ya yi ko ba wanda zai canja ne kaga wannan matsala ta kace mun kace malam shi yasa idan ta zo lafiya ke ta mun zauna minti ɗaya minti biyu to za mu kama mana gida to ke ita wannan bai kamata ba ɗan kwarai ba ba ta kwarai ta ce ne من تجنبك أن تتسجل في الكعبة النسائي من إذا نظرت إليه أكرمتك من أمير أكرمتك إذا كنت تكاغلت كنت فرد مري شم shin kina da wannan sifa ta yadda in mijinki ya ganki zai ji daɗi da ya kwanta ya daina kalle-kallen mata a waya wai idan amarta a ta'atka idan kai mata umarni kuma sai ke maka da'a sai ke maka biyayya wallahi mun gani da iyayen da kakanni yadda suke girmama mazajensu kamar iyayensu amma ina wani ya ce karki fita ta ce wallahi kana daga kamarka wallahi kuma sai na fita wani ya buga waya ce ina kike ne ta ce kai dai sai na dawo tukuna bai ma san ina ta je ba ta ga irin waɗannan ɗabi'u ba daidai ba ne da muguwar alaƙa da mata suke na cin amana yau da amfani da wayoyi da hira da mazaje waɗanda ma mazajen ku na aure ba ki fanniya ki ado ki bayyana adan da mijinki ya kamata ya gani amma ki nuna wa duniya ta gani ki nuna wa wani tsohon saurayinki na bada a najeriya yanzu wai wani yayi ake yi wai mata wai suna da wai wai besti menene besti shi yake gaya mata me za ta dafa mijinta besti shi yake koya mata ya za ta kwanta da mijinta babbi shi yake raka ta unguwa ko kasuwa musamman in ya samu lalataccen miji mara kula mara titi wanda baya lura da iyalinsa ke kuma ki tsoron Allah yanzu dama kina da wani gaski ba miji ba kina da wani wanda ya fi mijinki da kuma wani da ake cewa wai boyfriend boyfriend wai tana da wani saurayi wai yaronta ne wai abokinta ne da shi suke hira soyayya idan mijinta wata kila bai yi da ita ba da shi take wasa idan mijinta bai yi da ita ba da shi take kaza duk irin waɗannan kazanta wannan tafci wannan cin amana wannan yaudara da iyaye mata su ya kamata ku ji tsoron Allah ku kyautata don ku samu ingantacciyar rayuwa mai daɗi da iyalanku insha Allah ta'ala idan Allah ya kawo mu lokaci ingantacce a wadatacce muka samu mata zalla to akwai wani sirrance sirrance na rayuwar aure wanda ba za mu ba aure a nan a raha ba saboda kar mu yi bayani akwai marasa aure da yawa a wurin nan wani ka tace ya kidi ne mana ya rude mana a wurin nan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kun ga kun ga malami mai bin ka'ida ko kun ga bai tsaye da ni wani laya. to shi ke da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na tabbata cewa da na da son samu ne in bashi shi da yi ko kun ga malamin ya face mun abu da nake magana ma dan kan na iya tsayar da shi sai da naje na aro wani abu magana da ban sa nan na kada masa kararrawa ka Abdullahi Usman gadan gaya muna godiya Allah saka da alheri da na ji yana ta rugurguza yana ta hawan mu maza yana ta nukurkusa mu yana ta tura mu yana ta danne mu sai ce masa a zuciya ta nake cewa yi dai ka gama akwai sai su shehi malami malam kabiru haruna gobe yana nan a baya in ya zo zai rama mana Dr. Abdulmutallab Ahmad ka kalli jama'an da ke gabanka mafiya yawan su ko ce sama da tasa'in cikin ɗari ba su da hula wanda ke gwada alamar matasa ne jama'ar ka ne kuma za ka iya cewa kusan dukansu makalla ƙwallon ƙafa ne tsakanin da Allah ana ɗan kalla kuma a kalla ba wai na ce duka ba banda ma wannan kuma sa nan ga abubuwa da yawa da suke shigar da matasa ina so mara sallar a cikin maganan ka kaɗan kwankwashi kan matasa an kwankwashe mu mu masu gida sannan kuma ya taɓo iyayen gida to su kuma waɗannan fa waɗanda wasu daga cikinsu ko dai tuzurai ne ko mundikai ne ko gwagware ne ko gwabrekai ne ko gwarangwamai ne ko gwarabni haka da categories na marasa mata duka akwai shi a nan gurin gare ka su tsallar أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان واستنى بسنته إلى يوم الدين دعوة إلى من سلم الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukakin sarki da ikonsa da ƙaddarawarsa ya ƙaddara mu a wannan gari mai albarka da waɗannan manya-manyan malaman namu waɗanda suka yi fice a wannan nahiya tamu akan yaɗa addini da musulunci kuma allah madaukakin sarki ya sa muka sauka a wajen malamai da cijai waɗanda suka yi shekara da shekaru suna yaɗa sunna da mu da ku da su gabaki ɗaya Allah madaukakin sarki ya raya mu akan sunan manzo sallallahu alaihi wa ya karɓi rayuwar mu muna bin tafarkinsa ya tashe mu a cikin mabiyansa ya shayar da mu alkautararsa ya sanya mu cikin cetonsa bayan haka kamar yadda babban malami na ya yi bayani cewa matasa da muka haɗu a nan gudu maganar da zan mana nasiha ta shi ne halin da muke ciki a yau ku sani a matsayinmu na mu musulmi wallahi duniya mu take jira duniya ta rikice turawan yamma da na gabas kashi ya haɗe musu tattalin arzikin da suka zo da shi ya rufe sun ba su da mafita globalization aulama da suka zo da ita ba za ta ce ta al'umma ba hanyar rayuwa zamantakewar iyali modality ɗin da suka zo wa duniya duniya ta shiga cikin matsala finance system da suka zo da shi a duniya na bankuna bankuna sun talauce sun shiga cikin masifa tsarin tattalin arziki da tsarin zamantakewa da tsarin yadda ake gudanar da rayuwa tsakanin iyaye da 'ya'ya da duk wani abu ne garbu turawan yamma suka zo da shi to yanzu fa sun kai ƙarshe da yawa daga cikinsu sun furta ba za su iya wa da duniya wani abu ba wannan yake nuna mana cewa abinda duniya take jira yanzu musulunci da musulmai ina suke idan ka tuna maganar rabi'iyu bin amir a gaban riston riston ya tambaye shi yace ma ja'a ne me yazo da ku alhali sun tsaya a gaban riston yan tsirari rigunan ku ba masu kyau ba yana ganin su talakawa kaskantattu a idansa don bai ga wani zamananci ba bai ga wani ƙwarewar rayuwa ba a wajensu bai ga wani irin civilization da yake zaton zai gani ba ya kalle su a wulaƙance ce me zo da ku ya ce da ƙarfin hali a matsayinsa na musulmi na hannu ƙaunin ba'asana Allah linukhrij al-ibad min ibadati ibad ila ibadati rabbil ibad yace mu wasu mutane ne da Allah ya turo mu duniya mu fitar da duniya ga baki ɗaya mutane daga bautar mutane zuwa bautar ubangiji maɗaukakin sarki abin mamaki duk irin wannan kilisan da fadar riston da technology ɗinsa da dukkan sojojinsa ya ce da ado da zinariya da jin daɗin duniya da suke ciki amma ribi'i ya ce wa min dika duniya ila si'atiha mu fitar da su daga cikin ƙuncin duniya zuwa yalwata domin ne wanda bai da musulunci wanda bai da addini wanda bai san musulunci ba baya aiki da musulmi duk mulkinsa duk kuɗinsa duk daɗin da ka gani yana da shi wallahi yana cikin kunci wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka قال كذلك أتتك wa kadhalika al-yawma tunsa Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da cewa ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة عاميا قال ربي لم حشرتني عامي وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى wannan yake nuna mana cewa ashe musulmi sun taho da wani saƙo wata risala da suke so su gabatarwa da duniya su fitar da duniya daga cikin rikicin rikice-rikicen kowane hali da suka samu kansu babu wani hali da ɗan adam zai shiga cikinsa na tattalin arziki ko na zamantakewa ko da na gudanar da mulki ko na dukkan wani abu face musulunci ne ya zo da mafita mafitar da musulmi sun aiwatar da ita a kawunansu da sun aiwatar da ita a gidajjajinsu da sun aiwatar da wannan mafitar ta musulunci a zamantakewarsu da duniya ta samu wani yanayi ta samu wani samfurin rayuwa da za ta fita cikin tashin hankalin da take ciki amma abin mamaki musulmin su kansu ba su fahimci addinin su ba ba su ɗabbaka addinin ba a aikace ba su fahimci addini ba a tattalin arziki ba su ci addini ba a kasuwancinsu ba su fahimci addinin ba a zamantakewarsu namazi misali da manzo sallahu alaihi wasallam ya bayar a kasuwanci misalin da ya bayar a zamantake wasu da iyalansa misalin da ya bayar a wasu da makotarsa misalin da ya bayar a wasu da waɗanda ba musulmi ba misalin da ya bayar a zamantakewarsa da duniya ga baki ɗaya da halinsa ga baki ɗaya da yawa daga cikin musulmi ba su fahimci wannan misalin ba wannan ya zamanto duniya ta shiga halin da take ciki kaga musulmi sunansa ne musulmi kawai amma ɗabi'unsa aikinsa yadda yake gudanar da al'amuransa ga baki ɗaya sun kauce abin da musulunci ya kira a kai to wannan shine abin da musulmi suka rasa a yau kuma duniya ta yi asara ga baki ɗaya in har muka dawo musuluncinmu na gaskiya ba musuluncin da turawan yamma suka shata layi ba musuluncin da za su ziga mu mu ɗau makami domin shi ne ainihin abin da za su rushe mu ba irin musuluncin da suke so ba mu yi ta kafirta juna muna ta faɗa a junanmu ba ba irin musuluncin da garbu ta shata mana ba wato musuluncin ya zama ɗan zamani suna na musulmi malillahi fa huwa lillahi wa malil qaisara fa huwa lil qaisar a masallaci zan yi sallah kullun sallah kullun sata in na fita waje da zina da cin riba da hassada da zalunci da keta da kiyayya ta mamaye amma in na zo masallaci in ce Allahu akbar in sallama wa Allah wannan ba irin musuluncin da manzon Allah ya koyar bane ba musuluncin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar musuluncin da ya bi jini duk inda kake kake wakiltan musulmi yadda wani musulmin da ba kai ba in ya ganka zai shiga addini wallahi da a najeriya da irin wannan ƙasar da musulmi suke da muna yin musulunci ko kashi sittin cikin ɗarinmu suna yin irin musuluncin da musulunci yake so a yi da babu arne ko da arnan to da sun yi karanci bayan sun yi karanci babu wata mummunan adawa da hi'ili da zai zama to tsakaninmu da su domin mun ga manzo sallallahu alaihi sallam yanda ya amshi fara na jiran ka duba irin yanda manzon Allah ya amshe su a masallacinsa ranar lahadi suna tattauna da manzo sallallahu alaihi wasallam har suka ce lokacin addu'a cocin ya zo yace ku je ku yi ku dawo daga ƙarshe kyakkyawan misali suka musulunta to irin wannan musuluncin fa yanzu duniya take so musuluncin limana ba na faɗa ba ba na ɗaukan makami ba domin duk wanda aka ziga shi ya ɗauki makami to wallahi ya ba arnan duniya da arnan gabas dama su fatattaka shi su yanda suke so abin da suke jira kenan musuluncin ɗabi'a musuluncin wayewa kakka zama wani mujandam mara fahimta dolo wanda bai san yadda duniya take tafiya ba ka zama cikakken injiniya mai addini cikakken likita mai addini cikakken mai karatun zamani wanda ka kware da administration kuma ka san musulunci kuma kake tafiya akan koyarwar musulunci in muka samu wannan musulunci, to alhamdulillahi musulunci zai kawo duniya mafita a cikin halin da take ciki musulunci zai ceto duniya a dukkan rikita-rikita na yaƙe-yaƙe na rushewar tattalin arziki na dukkan halin da ake ciki. don haka kenan a ƙarshe nake kiran mu musulunci ba wasa ba ba ba kabbara ba ce ba ba zuwa masallaci kawai ba ba musulunci aiki ne suluk ne dabi'a ce yadda za a ga a jikinka yadda za ta yi naso duk wanda ya haɗu da kai ya ɗanɗani wannan ƙanshin da zaƙin na saƙon manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga babu wanda yake sha'awa sai kai da ɗabi'unka da addininka sahabi guda ɗaya kasuwanci ɗaya eh, zai shiga kasuwa ya yi ciniki guda ɗaya da mutumin da bai taɓa zanin labarin musulunci ba ya tambaye shi ya ce kai wane ne ya ce ni ne wane me ya koya ma irin wannan sana'a ya ce addini menene wannan musulunci kaza da kaza saboda ya ga tsantsar amana da tsoron Allah amma mu haka muke yanzu ba haka muke ba to da wannan za mu shiga maɗaukakiyar aljannar da Allah ya ce fi jannatin aliya aljannar da take sama in ka wuce sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu sama ta bakwai ka fice ka je sidratul muntaha inda jannatul ma'awa wanda da ita sai al'arshi wannan mutanen da suka bi Allah fa za a ɗaukaka a wannan ƙasar su yi irin wannan tafiyar tafiyar da ake kilomita ake tafiyar sur'atu dawl light sifit gudun haske da mala'iku suke yi zuwa sama ta farko suna yin sa a cikin min sakan daya a yi kilomita miliyan uku to irin wannan tafiyar za a tafi da kai ba sama ta ɗaya ba ba ta biyu ba ba ta uku ba ba ta bakwai ba fi jannatin aliya daga kai sai al'arshi da irin wannan rayuwar za a ɗaukar mata ko da rayuwar ƙasƙancin da muka zaɓar wa kanmu wanda za mu tafi cikin wutar a ƙasa ta ɗaya ta biyu ta uku ta a bakwai can ƙasa cikin hawuya cikin lazza ba wani mutum duk wanda yake so ya yi saman nan to wallahi sai yana da manufa sai ya san me yake sai ya san wani aiki yake don wancan wajen na kusa da al'arshi wallahi ya fi ƙarfin malalata ya fi ƙarfin kawai 'yan taɓa kiɗa taɓa karatu ya fi ƙarfin wanda ba su san Allah ba wanda suka san Allah su zai ɗauka ya sama da su Allah ka sa muna daga cikin su Allah ka yafe mana laifukan mu Allah ka yafe mana kurakuran mu Allah ka gyara zukatan mu Allah ka taimaki musulunci da musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Dr. Abdul Muttalib Allah ya saka maka da alheri assalamu alaikum kun saba jin wa'azi ko ko kuma kuna jin irin yadda malamai wani lokacin ce buhari muslim ko su kira ibn ta'imiyya, ko zahabi ko waye wato wanda da su za mu koya ku duba yadda malaman nan sun taru guri guda kowa daga cikinsu jami'a ne kowa daga cikinsu al'umma ne kowa daga cikinsu ko shi ɗaya aka ce zai zo da gurin za ku irin wannan tara kuma sai gashi sun haɗu a guri guda suna tattaunawa ba faɗa ba zagi ko sai kowa yana maganar yaya za a amfana yaya za a ƙaru yaya za a gyara gidan musulunci yaya za a yi kaza wannan shine musuluncin gaskiya barin ba ku labari cikin sakan kaɗan kun san malamai suna kiran ibn taymiya ko wani wani ka ta fara malami da aka yi a ƙarni na bakwai ibn taymiya da ibn taymiya da wani malami ana kiransa ibn qayyim almajirinsa da almajirinsu ibn kathir da abokin karatunsu kuma malamin wasu daga cikinsu a imamu zahabi da ibn daqiq da imamu al-hafiz al-miji abdurrahman abu al al-miji al abu yusuf al abu al-hajjaj al abu al-hajjaj al da su zamlakani da makamantansu duka sun rayu a gari guda a lokaci guda duk a cikin birnin dimashq wanda birnin dimashq bai wuce birnin medina ba a da eh saboda birnin madina da ake maganar birnin madina a zamanin manzon Allah yau duk abin da ake faɗa na tarihin birnin madina a zamanin manzon Allah yana cikin ƙwaryar masallacin manzon Allah da farfajiyar masallacin manzon Allah wanda ke gwada girman garin a zamanin da bai wuce wannan shatin ba amma aka samu bajiman malamai wanda kowa in aka ambace shi sai ka ji shi a shi ɗayansu al'umma ne a gari guda amma ba za ka taɓa jin wani ya soki wani ko ya aibata wani ko ya zagi wani sai dai kowa damuwarsa al'umma ya yi wa mutane duhu karantar da su amfani da su irin wannan shi ma sabon darasi ne gare mu na tabbata mai yiwuwa ba ku taɓa samun irin wannan yanayin da malaman da kuke kallon su kuke jin su su taru a guri guda kuma kowa na ƙarfafan saƙon ɗan uwansa Allah shi ƙara musu albarka Allah ya kiyaye su Allah ya kare su Allah ya ƙara daidaita tsakaninsu ya haɗa kansu su zamto tsintsiya maɗaurin ke ɗaya su yi wa musulunci amfani saura mutane uku malam azzafari shi ne wanda baku labari malam mai cikakken gemu malamin sunna wani daga cikin malamai ci haba kullum karatu kamar malam azamfari shi ne idan kana bibiyarsa za ga ya yi karatu da safe ya yi karatu da rana ya yi da yamma na zamanin har karatun bayan isha'i ma yana da shi kullum to malam mutanen kwatano za su so su ji daga gare ka wani abu wanda zai amfanar da su ban san ta ina za ka fito musu ba amma ta duk inda ka zo musu alheri ne domin karatun namu hatsin bara ne akwai tuwo miyar kubewa akwai miyar ganye akwai miyar busasshen ganye akwai har ma da miyar da malam abdullah ya ci yau bai san sunanta ba ban ce ya yi sarki ba amma ya yi magana mai daɗi مفاجأة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to muna ƙara gode ma Allah tabaraka wata'ala ya kama wannan yammaci na yau yammacin alhamis sha'o ga watan almuharram na hijiran mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440 da hudu sha ɗaya ga watan takwas biyu a nan babban masallaci na al'ummar musulmi da ke cikin garin kwatano a ƙasar bene, wato wannan shi ake kira kamun kazar koko domin manyan malamai suna a gabanmu sa'annan wasu da cikinsu sun yi wa'azi kuma a ce a kira irin mu 'yan makiyaya mutum mai wa'azi kaga akwai magana to muna roƙon Allah kuma ta'ala ya ƙara mana soyayya soyayya don Allah soyayya duka tsari na sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam <clears throat> Allah ya ƙara mana son Allah Allah ya ƙara mana son mazan Allah Allah ya ƙara mana son iyalan gidan mazan Allah Allah ya ƙara mana son sahabban mazan Allah Allah ya ƙara mana son malaman alƙur'ani da sunna Allah ya ƙara mana son mu a mu na musulmai Allah ya ƙara mana dauƙon zumunta Allah ya ƙara mana kwanciyar hankali da natsuwa a wannan ƙasashe nan baki ɗaya kuma eh, abin da malamai suka faɗa Allah ya ba mu ikon yin aiki da shi ni abin zan ce shi ne wato kamar da shi da bisina ya faɗa cewa daga ina za a fara na farko dai ga shi duka matasa ne wanda kuma a tarihin musulunci lalle waɗanda suka ɗauki nauyin addinin musulunci daga cikin manya-manyan rukunan al'umma akwai matasa su suke da kaso mai yawa banda malamai banda ban banda manyan masu kuɗi banda hukumomi to Allah ya muna albarka abin da muke so shine yan uwa su sani a nan ƙasa ce da cikin ƙasar afirka mu ma a najeriya afirka ce wannan taro taro na afirka baki ɗaya to afirka wa allah afirka marainiya ko matasa ko ne uwa ko ne uba na afirka domin a yanzu afirka mareniya ce kana buƙatar wasu sabbin al'umma wajen za su saurari da tijai irin da suke gabanmu a yanzu da manyan malamai masu basira da kafira suka yi wannan magana to muna buƙatar matasa irin ku da za su saurari wa'in bayan allah domin a samar da sabuwar afirka mai albarka mai biyayya mai haɗin kai musamman afirka islamiyya afirka ta musulunci idan muka ce afirka ta musulunci shine afirka wace take bin allah da mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɗari bisa ɗari barbarai iko hakika muna cikin wata da baibaya da makiya na afirka suka saka muna kuma akwai hanyoyin za mu iya fita daga cikin wannan da baibaya wannan ɗauri wannan hukumi wannan aiki mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an aiko shi a duniya ya ko ƙasashen larabawa musamman ƙwarai shawa cikin hargitsi mafi girma shi ne hargitsin shirka ga Allah da bautar gumaka da yanka ga gumaka da watsa jini kuma a mafi girman guri a mafi tsarkin guri a ɗaki mafi girma inna awwala baitin wuzi alinnasi lallabi bi bakata إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات فيه آيات بينات مقام إبراهيم بهم ومن دخله ومن دخله كان آمنا ولله على الناس ولله على الناس حج البيت من اتبع إليه سبيلا وكم حج البيت ومن كفر فإن الله غني عن العالمين wannan ɗaki da darajarsa da abubuwan da Allah ya ambata game da shi to annabi ya isko ana bauta magunki a cikinsa gumaka ɗaruruwa tare da shan giya ga ɗawafin tsirara kai abin ya kai hadda wa abin banati wa izal ma'udatu سئلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت الله wa ta'ala. ya ambaci abubuwa da yawa hadisai da tarihi sun nuna wada'u yanayin da mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya isko makka wato mafi girman ɗaki mafi darajar guri a bayan ƙasa annabi a ya faɗa amma da aka fara saukar da alƙur'ani mazan Allah ya shekara goma sha uku yana karantarwa ya karanta da alkur'ani bisa sunnarsa shi annabi muhammadu ɗai sa'an nan ya yi hijira kuma madina ya shekara goma shekara ashirin da uku kenan ba sai da aka waye gari duk wannan barna gaba ɗaya sai ta koma tarihi allah kuma ta'ala ya mai da ɗakin yadda shi yake son sa ya mai da ɗakin ɗakin da ake bauta masa ɗakin kamar yadda annabi ibrahimu ya gina shi aka koma gashi nan alhamdulillah tun wani lokaci aka yaye dukkan wa'annan gumaka ashe kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya zama muna madubi ya zama ainihin wato mai karantar da mu yadda za mu yi maganin kowace irin matsala musamman irin matsala muke fama a afirka muna fama da matsalar rashin zaman lafiya a afirka annabi muhammad sallallahu alaihi ya zo a ainihin makka da madina ya isko ainihin mutanen auku da khazaraju a ainihin madina suna gaba da juna suna kashin ainihin kiyashi suna kashin ƙare dangi amma allah tabaraka wata'ala ya zo ya hada wata irin zumunta a albarkacin addini suka zama yan uwan juna suka taimaki annabi muhammad huwa allazi ayyadaka bi nasrihi huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin نعم وألف بين قلوبهم نعم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم آية. إنه عزيز حكيم muna buƙatar هذا kai متى mutanen da suke kashin Allah tabaraka ta'ala Allah ya ce suka taimaki manzon Allah banda taimakon da shi Allah yawa manzon Allah sannan ya samu munai suka taimaki manzon Allah mumunan nan Allah ya ce wa allafa baina qulubihim Allah ya hada zukatansu ba wai ya hada fuskar ko kansu ba wa allafa baina baina qulubihim kuma Allah ya ce law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum da za a ciyar da zinarin a cikin duniya da man fetur da a cikin duniya da gas da dukkan kuɗaɗe da daloli da dukiya ko wata iri don a ainihin haɗa zukata masu bakar gaba da ke tsakanin ainihin al'ummar larabawa to wannan ciyarwa ba za ta yiwu ba amma albarkar ƙur'ani da sunna annabi muhammadu suka zama yan uwan juna har suka waye gari allah ta'ala ya faɗa tsakanin ainihin muhajirai da ansaru suka zama yan uwan juna har Allah subhanahu wa ta'ala fara a cikin suratul hujurat suratul eh, ali imran yace واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم يا ميسر Allah ya ce in kuntum ahada'an fa allafa baina ku. kun zama makiyan juna Allah ya hada ku dan haka wala walatatul qawli shine muna iya maganin matsalolinmu a Afirka muddin muka kasa karantawar addinin musulunci a gaba muddin muka bi mu suka gaya muna gaskiya muka yi aiki da ita muddin muka bi jagororinmu akan abin da suke umurta mu wanda ba sakon Allah ba muddin muka mai da hankali a littafin Allah a wajen makarantunmu na boko da makarantunmu na islamiyoyi muddin muka mai da hankali a wajen laccoci da muhadarori muddin muka gyara salabar ɗinmu a afirka mu gyara salabar ɗinmu na makarantu curriculum na makarantu a gyara ki a sa darussa a ba musulmi dama ba za su gama makaranta ba sai an ba su wani kwas na imani da mutunci da daraja kamar irin abin da malaman suka faɗa ya zama kafin mutum ya zama soja yana da imani yana da tsoron Allah yana da jin kunya kafin ya zama ɗan sanda yana da imani yana da tsoron Allah yana da kunya kafin mutum ya zama ainihin wato lauya ya zama akwai imani a tare shi kafin mutum ya zama alkali kafin mutum ya zama ɗan siyasa kafin mutum ya zama babban hamshakin ɗan kasuwa kafin ba mace ta aure ya zama duka imani ya zauna a cikin zukata to wannan lallai za mu samu kwanciyar hankali kamar yadda ainihin sahabban manzon Allah da kafin zuwa manzon Allah makiyan juna ne Qur'ani ya faɗa Qur'ani ya faɗa makiya ne ba mai son wani amma Allah tabaraka ta'ala ya haɗa su albarkar littafin Allah da sunan mazan Allah to wallahi wannan sirrin yana nan mutum za a ci gaba da karantar da shi mutum za mu yi aiki da shi mu kalli ainihin ainihin tsakanin muhajirai da alƙa ga ka'ida ta bako da ɗan ƙasa ta bako da ɗan ƙasa bako da ɗan ƙasa akwai renewa bako da ɗan ƙasa in dai bako ya sauke ce to ya zo ga ɗan ƙasa da su ba shi gona su ba shi wurin da zai yi ɗan bukoki da sauransu to galiban 'yan ƙasa suna rena baƙi amma yaya 'yan ƙasa suke na madina da baƙi muhajirai a makana idan baya inda <laughs> to shi ke da wayo turu ala anfusir mu je kawai wayo turu wayo turu ala ولو كان بهم خصاصة والذين تبوأوا الدار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ثم أنا والذين تبوأوا الدار والإيمان waɗanda suka zaune gidan ‘yan kasanci na madina kuma allah ya taimake su akwai imani imani ya zauna a zuciya su ta hanyar karantarwa ta hanyar karantarwa yuhibbu na manhajar ilayya kamar yadda kuke son zo wannan na malamanmu har da ciki to haka kuma abin da ya faru kenan mutanen madina suna son muhajirai yuhibbuna man hajara ilayhim amma ga wannan soyayya aiki ne an kai ka zamo da babu ka ai da babu ka yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna ولا يجدون في صدورهم حاجة مما يقولون babu ganin yaji a tsakanin su game da abin da shafi kyauta mu je gaba wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa duka wannan karantawa qur'ani ce wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna zaɓin muhajirai su ji daɗi su su haƙura ko da suna da bukata hadisai sun tabbata a tarihin musulunci ansaru duk da balarabe yadda yake da mace da bala'i da za a iya kashe kabila gaba ne saboda mace amma tarihi ya nuna lallai muhajirai sun yi yunkurin wasu sakin matansu ainihin ansaru sun yi yunkurin sakin matansu da muhajirin su aura sun yanka gidansu su raba su ba muhajiri sun yanka ainihin gonarsu su ba muhajiri musamman a lokacin da manzon Allah sun ma ya samu a tsakanin muhajirai da ansaru yanzu ya takaice saƙon shi ne muna iya gyara ainihin matsalolin da ke tsakanin mu a farika yan afirka musamman wannan matasa fuskoki masu cike da imani masu son allah da alai muhammadu babu shakka akwai albishin na mu gyara kanmu kuma wannan taro da muka zo a ainihin fasalin ko kuma benin to wani ɗigon ba ne in allah ya yarda na haɗa kan al'ummar musulmi matasa da malamansu da shugabanninsu na afirka don mu zama ainihin wato taurari ba za mu ce zakaran zafin jafi ba sai dai mu zama tauraro mu zama ainihin abin koyi wallahi kama abin da malaman suka faɗa idan aka samu musulmai suna kwatanta musulunci cin hanci da rashawa ya tsare kuma da zarar aka ce cin hanci da rashawa ya tsare to kuma lokacin gwamnati za ta yi tasiri aikin gwamnati zai yi dukkan ina abubuwa gaba da suna cikin karanta wa Allah da Annabi Muhammadu dan haka yan uwa musulmi kuna da aiki a gaban babban magana shine ku ainihin saurari malamanku ku saurari shugabannin gabaninku muna roƙon Allah ya muna albarka Allah ya ba mu zaman lafiya a kasar mu ta Afirka da duniya baki daya inna wani zalikul qadir alai سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الله اكبر وكبره تكبيرا مالم الزنفري muna godiya kuma sako ya isa sako ya ji fahimtu ana shirya ya isa da abu to Allah ya sa barka cikin abin da ake fara duka now we are going to introduce a ah, a ah, me ke so turanci a a a'a ba haka ba ba na kabiru wato farfesa ne zan gabatar sai turancin ya fara jana saboda daga zarar an ce farfesa da zan kira ka kai bai fashin baki kakan yi fashin baki ka ce ka ce wani dan wani mai digiri ne ya yi mataki kaza ya yi mataki kaza to amma alhamdulillah wannan farfesa ne da Allah ya albarkace shi matsayin sa nan gurin da kuma tsayuwarsa da maganar zai yi ba matsayin sa ba matsayin gwagwarmayar da ke yi na tabbatar da wannan kira na musulunci kamar inda na da zuwa gabatarwa cewa shi ne yanzu ke jagorantar almajiran eh, shehin malami malam awwal albani Allah shi masa rahama ya gafarta masa ya haka kabarinsa kun san manajin din almajirai babban aiki ne ku tambayi malam kabiru Bambe, wanda shi ne, mai wa'azi ne shi kuma shi administrator ne mai gudanar da kungiyar jama'a ta zarar bid'a da kamata sunna ne in aka ce maka gudanar da malamai babban aiki ne to kuma balle gudanar da almajiran ɗaliban ilimi amma da yadda na gan shi da yadda na bayyance ta zaman mu da shi na awoyi zuwa yanzu na tabbatar cewa lallai zai iya yin haka because it's an humble man somebody mutum ne wanda yake ina gani zai iya karɓan kowa da kowa Allah zai samu albarka ban san me malam zai magana kai ba fannin sa ne na noma zai mana magana ne akan sunna zai magana ne akan ilimi a'a matasan shi ma zai magana ko ko malam zai kira ne a karin aure dole na san farko shi ba sa yi mata saboda daya amma na san ranar na san na san ne waya daya ga wata malam ko ma dai ne menene zaka zaba ka mana magana wa'azin na ta kanta kamar yadda muka faɗa har bara ne kowane abu aka faɗa insha Allah zai amfana ni ne a ramma kun yadda jama'a kuma rahmatullahi wa barakatuh uh, manyan malumma su daga sun gabatar da abin da ya kamata a ce kowa ya fa'idantu da shi amma insha Allah ta'ala zai mutaba akan ta magana da malam daurawa yayi akan wasu sharuɗa da ya kawo na cikin ayyuka ga musulmi kuma wannan sharaɗi wanda ke shine ya fi komai mahimmanci ga rayuwar musulmi shine cikawa da kalmar shahada kuma zan dogara ga wasu hadisai guda biyu daya hadisin abu zar al-gifari da kuma daya hadisin abdullahi bin amur bin al-as daya hadisin farko wata rana abu zar al-gifari radiyallahu anhu ya zo matsala sallallahu alaihi wasallam da maza Allah na bacci sai ya koma ya sake dawowa isar da mazan Allah ya farka sai ma'asallan ya ce duk mutumin da ya ce da babu abin bauta da gaskiya sai Allah kalmar shahada kenan sun mata ala zalika kuma ya mutu akan haka ba za sannan yace zai shiga aljanna sai abu zanar jifar ce wa in zana wa in faraka ko da wannan mutumin ya yi zina ya sata mazan Allah ya ce ko da ya yi zina ko da ya yi sata abu zane ya sake maimaitawa har sau uku da ƙarshen mazan Allah ya ce a laran jami an fi a bi zarni ko kaɗi ko kafi ya shiga aljanna sai abu zane ya kuma duk inda ya je kansa da wannan adinin shi ma sai ya faɗa ko abin zane ya so ko ya ki sai wannan bawan Allah ya shiga aljanna sai nan muna muhimmancin kalbar shahada ga rayuwar musulmi duk abin da za ka yi a rayuwa ga baki da kakka kuskura ka mutu sai kana da imani da Allah cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah hadisi na biyu imam Tirmidhi zai fada hadisin da ibn majah abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhu to Allah sallan ya ce a ran tashin kiyama za a zo da wani bawan Allah cikin al'ummata bayan an tara al'umma gabaki daya mutumin nan ya zo da tarin zulubai zulubai shi za a zo da wasu mujalladai guda tara ce kowane gina mujalladi daya iya tsawon ganinka a ce littafin mujalladi tara kowane mujalladi faɗi shi da tsawon shi iya ganinka a wannan sai dai iban mala'iku a zo da su guda tara duka babu abin da ke ciki sai sharri na wannan bawan Allah zulubai ya tafu da ya rayu da duniya gama ki daya sai Allah ya zubar da su a gaban shi ke wannan duk muna nan ayyukan ka ne kana da jada abin da ke ciki sai ya Allah ba ni da jada Allah zai ga mai cewa yau ba a zalunci idan kana da musu kana da jada ka faɗa ta abin da jada sai Allah ya ga mai to akwai wani aiki da kai da zai da ya wannan sai sai Allah wannan kuma yau wasa za a yi mun kuma yau shi ya riga ya kankance cewa wuta zai shiga sai manzon sai manzon sallan yace sai Allah ya sa dauko wata yar kati takarda kati ake cewa kamar ID da haka kamar ID da haka haka maktubi fiha la ilaha illallah to an rubuta la ilaha illallah akan wannan kati sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a tsora wannan mujalladai a tafi daya na ma'auni a tsora wannan kati a ɗaya tafi sai wannan katin yarjayi wannan jaladan na zalaban ga baki daya sai Allah subhanahu wa laki a jiya saka shi aljanna saboda wannan ga muhimmancin kalmar shahada kenan a rayuwar musulmi lalle yan uwana kada mutum ya kuskura duk abin da zaka je kai shirka a rayuwarka duk abin da ka nema in dai Allah ya nufa zaka same shi sai ka samu kafin ka mutu arzikinka ya fi adalin ka neman ka da yawa daga cikin mutane muna shirka saboda neman duniya da yawa daga cikinmu ‘yan siyasa ne ‘yan kasuwa ne ‘yan boko ne muna zuwa muna shirka saboda neman duniya duk mutumin da ya shirka na rinta da Allah ba shi ma rahaman Allah har abada domin in dai har ya mutu bai tuba ba to tabbas zai shiga aljanna ba in shiga wata babu da zai fita Allah subhanahu wa ta'ala ya tsada mana imanin mu Allah ya karbi ayyukan mu inda muka taru a nan Allah ya fara fitokin a gidan aljanna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته خير الكلام ما قل ودل magana kaɗan kuma ta isar babban abin shi ne sai mu dage kullum cikin aikin namu akwai kalmar shahada لأن المؤمن يموت على ما عاش ويبعث على ما مات bayan da za a yi ka mutu da kalmar shahada har ka samu falalar da malam ya ambata mana dole sai in rayuwarka cikinta akwai kalmar shahada datin musulunci shine cikin dukkan ayyukan musulunci ɗauki rukunan musulunci dama kalmar shahada ne ta farko sallah cikinta cike take da kalmar shahada tun daga kiran sallah tun daga ikama tun daga karatun dace na alkur'ani tun daga zikirin sallah ɗauki zakka خذ sada أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكر لهم لو شاءت هجي annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi aikin haji falalan aikin haji wanda aka cika shi da zikiri da ambaton Allah dauki azumi duk ko ina cike ki da kalmar shahada farfesa Allah ya saka maka da alheri wannan tsakarwa ne wato gajeruwa mai kuma matukar amfani saboda kamar yadda faɗa cewa duk abin da kai duk gwagwarmayar da kai in ka mutu da shirka Ka yi mutuwar banza irin ka ne za ka je da gobe kiyama amilatun nasiba tasla nara hamiya wanda Allah ke za a kalli aikin ka gaba daya wa qadimna ila ma amilu min amalan min amalin faja'alnahu haba'an mansura sai zan to cewa aikin baban giwa kace da shi mun zo zuwa dab da karshen wannan zama na san ba sai na faɗa muku ba zan gabatar akwai hikimar da ni na fara gabatar da jigo daga farko sannan kuma jigo daga ƙarshe yayin da matasan sai na saka su a tsakiya duk da cewa na ɗan kawo farfesa dab da ƙarshe don ya zanto cewa a sa tubali mai ƙarfi sa'an nan a rufe shi da turaren almiski hu? miski wa zalika fal fasil mutanen. sai malami da da yau a najeriya muke da yana suna asiri irin wanda ya halatta na san da yawa kun san shi bayan zan toshe shehin malami ne amma zan so wanda da cikin da ya je gombe ya tambayi tarihin gwagwarmayar ɗaliban musulmai ɗalibai musulmi a garin gombe za ku yi da cewa ashe da malam kabir ya zamto haka a yau ba a banza ba tun daga jiniyo malam ake gwagwarmiyar tun daga har atin ana ɗalibsa har aka zamto yau su ne ƙololuwa a ƙungiyar da wasu zasu biliya wani kamar suna ƙungiyar da kowace ƙungiya yaɗuwa a afirka ma ba ma a najeriya ba domin a najeriya tana gurin da babu gwamnati amma akwai su duk gurin da babu ɗan sanda babu ruwa babu makaranta babu gwamnati a gurin babu tsaro amma bayan da za ka je ba za ka ga masallaci ba duk inda bai za ce maka wani masallacin sunna ne to jagorancin nasu da su kuma Allah madaukakin sarki ya dankawa fatan mu Allah subhanahu wataala ya sa mu taya su gaba daya mu ciccibi musulunci nan zuwa sama dan mu wa kanmu kara duk hidimar da kai musulunci kanka kake wa kara ba musulunci muke makawa ba mu muke taimakawa kanmu domin kofa ta hanyar samun lada nan da za ku kula da gobe kiyama shek kabiru haruna gombe sunan abin da za ka tattauna mana a kai ko jigon da nake so ka mana magana a kai sunansa ɗauraya sunan ɗauraya idan aka yi wanki aka yi wanki ta wani galibi wani aka jika kaya da wuri na farko yana wahala da tiye fita inda tiye fita ko sannan bayan an kawo an kawo ruwa gaba ɗaya ne sai a ɗaure shi sai mutu cewa abin ya fito mai pet. malam gariro gare ka bari in gayyato san malam amur ibrahim suleiman kano shine mataimakin shugaban majalisar alarammomi ta kungiyar jama'atu zanzu bida wa da sunna yayin da malam nasiru gwandu kuma shine sakataren wannan majalisar to bari in jawo dama abokin tafiya ta ne kowa dan juma ne dare, ne dan juma ne da husaini in ka gan shi ka gan su tare bari in fara da gamatu malam yadda ake yi a wani zala sai ka zo ka karanta mana wani abu na ayoyi sannan malam yanzu ya karanta mana sannan ko mu gayyaci manya-manyan taro amma da sanar ɗaya za ku yi alƙawari za ku yi alƙawari wa auku bil ahdi innal ahada to in malam ya kammala karatu ku kyale bayan minti biyu mu karasa kar ku tashi har sai an kammala taron insha Allah bayan sa ba zai wuce minti biyu ko uku bane ba Ko mun yi alƙawarin za ku yi har ko mu a haka ko sai yanzu ne sarki in nace na fasa ba zai kaso ba wani abin da zai yi kuma alƙawari ko in fasa kun yi alƙawari bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله وكيلا سبحان الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina addu'a wannan taro Allah ya kara masa albarka manya manyan gingima gingiman jibga jibgan jibga jibgan shishima na suna da sai tana ta dago a wannan wuri Allah ya mutu kuci da aljanna na ranar tashin kiyama waɗannan manyan malamai manyan limamai da suka tarbe mu Allah ya sa su kuma ‘yan matar goro da yin tarbe su a aljanna ko da kuka zo saurari alƙur'ani Allah ya muku albarka goraye a cikin ku Allah ya ba su amarya sabuwa kar da sadaki da akwati da kaya waɗanda dama akwai matar kuma Allah madaukakin sarki ya ba da abin da za a ci gaba da cefane ana biyayya ga Allah da manzonsa ba dogon wa'azi zan yi ba saboda lokaci ya ja amma zan ba da sakonni guda biyu zuwa ga matasa waɗannan sakonni guda biyu muna da matuƙar buƙatar su a halin yanzu abu na farko matasa ku tashi tsaye a wajen neman ilimi duk al'ummar da aka batta a baya a ilimi wannan al'ummar an riga an yi mata nisa mara ilimi da cijo irin na biri mai dan kwale daga lokacin da aka ce harkar ilimi an barka a baya to tafiya ta riga ta tafi ta barka duniyar da ake rayuwa a cikin yanzu duniya ce ta ilimi ilimi a addinance ilimi a zamanance daga nan zuwa wani lokaci idan baka da ilimi ko mota ba za ka yi tukawa ba domin idan motar sai fashi za ta rubuta maka ne su ne motoci da suke shigowa duniya a halin yanzu idan bakin mai yayyar siyarin za ta rubuta maka ne idan kafa na kikir kikir za ta rubuta maka da yan baka karatu ba za ka gane halin da ake ciki ilimin kuma idan za ku fara ku samu ilimin da fi kowanne daraja shi ne na farko shine ilimin lahira ilimin addini sannan kuma ku nemi ilimi na sana'a shine ilimi na zaman duniya na neman abinci wannan ilimin muka guda biyu duka muna da matukar bukatar su a wajen neman ilimin addini ku fara da ilimi da ya yafi kowanne muhimmanci ilimi na farko ilimin sanin Allah ilimi na tauhidi da aqida ku san Allah ya za ku bauta mashi ku san wane ne annabinsa su wane ne mala'ikunsa menene aikace aikacensu wasu littattafai Allah madaukin sarki ya saukar me ake cewa shirka me ake cewa tauhidi me ake cewa bid'a me ake cewa sunna ku koyi karatun alƙur'ani mai girma matasa ku tsaya ku koyi karatun alƙur'ani mai girma maluma ku yi haƙuri ku zauna ku karanta da matasa muna da matuƙar buƙatar wannan idan kuka kalli 'ya'yan magabata za ku ga yadda suke a harkar karatun alƙur'ani mai girma sun suna ƙanana shi ne syllabus na farko da suke farawa da shi cikin 'ya'yan magabata a kodin da suka haddace alƙur'ani mai girma suna da shekara goma ko shekara goma sha ɗaya abdullahi ɗan abbas yana cewa ma tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta jama'atu tanzila manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da haddace qur'ani daga bakar zuwa nasi an yi sabani annabi ya bar duniya abdullahi ɗan abbas yana da shekara goma ko da shekara goma sha ɗaya amma ya haddace alqur'ani mai girma idan mun ce ɗan shekara goma ɗan shekara goma sha ɗaya yaro ne ƙarami. a 'ya'yan magabata ko da suka haddace alkur'ani mai girma suna da shekara takwas a duniya imamu na shafi ya haddace alkur'ani mai girma yana da shekara takwas a duniya hafizul iraki ya haddace alkur'ani mai girma yana da shekara takwas a duniya a 'ya'yan magabata ko da suka haddace Kur'ani suna da shekara bakwai a duniya ahmadu bin hanbal ya haddace alkur'ani mai girma yana da shekara bakwai a duniya ya kama hajjar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai haddace hadisi dubu ɗari bakwai wasu malamai suka ce sai dai haddace hadisan manzon Allah hadisi miliyan ɗaya kai a ƴaƴan magabata akwai da suka haddace Qur'ani suna da shekara biyar a duniya alqari'ul muqri ibn lubban ya haddace alqur'ani shekara ta biyar a duniya yaro dan shekara biyar amma gangaren a wajen karatun alqur'ani mai girma idan ana yin sallar tahajjudi ko sallar tarawih da shi ake zuwa masallaci yana makale a jikin sahu idan tilawa ta girgiza liman shi yake tada liman shekara ta biyar a duniya irin wa'annan ƴaƴa muke so a ƙyanƙyashe mana a halin yanzu yara ƙanana makarantar alƙur'ani mai girma mata akwai waɗanda sun suna ƙanana suka haddace alƙur'ani mai girma akwai waɗanda suka haddace daga cikin sahabbai mata a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam irin su ummu darda hatu za ta yi mahaddaci alƙur'ani mai girma irin su Hafsat bintu Sirin ku kalli bijimin malamin Ibn Sirin amma an sai matsayin da aka masa fatawa kan yadda ake karanta wata ya Qur'ani mai girma sai ce ku je ku tambayi Hafsa ta fi ni sanin yadda ake karantawa matasa ku tashi ku koyi karatun Alƙur'ani mai girma ba za ka iya yi da kanka ba sai ka samu malami ya karantar da kai a koya muku qur'ani yadda ake karanta shi da tajwidin shi yadda waɗannan janjira janjiran alamomi suke karanta mana harufan alqur'ani suna da mafita karanta su da tajwidi wajibi ne wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwid alqur'ana asimu li'annahu bihi al-ilahu anzala wa hakaza minhu ilayna wasala وهو إيقاع الحروف حقها من صفة الله harkar qur'ani mai girma suna da mafita an tambayi bahaushe ina an baki ke fitowa yake cikin baki wa ne maka cikin baki fitowa makharijul hurufi sab'atu ashar ala alladhi yaktaruhu man iktabar majitar harfa alqur'ani mai girma har guda goma sha takwas ko guda goma sha bakwai fa aliful jawfi wa uktaha حروف المد للهواء تنتهي ثم لعقص الهلك حمد هاء ثم لوسطه فعين هاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف الفن والوسط فشيم الدين يا والبعد من هافته إذ وليا الأدراك من أيسر أو يمناها دولة كان حرفا قرآني أكي كرنتا سؤال مدعين كنوا a matsayin ka na musulmi harufan qur'ani kamar mutane ne akwai dogo akwai gajere akwai mai karfi akwai rago akwai buldoza akwai siriri akwai dan bulbul dumul dumul sifatuha jaharun wa rakum mustafil مثبتة منفتح وضدق مهبوسا فهزه شخص سكت شديدها لفظ أجل قد بكت وبين رفي وشديد من عمر وسبع على كنت ضبط كسحة dole ku samu maluma su karanta da ku alƙur'ani mai girma na halarci masabaka ta ja ta karatun alƙur'ani mai girma da aka yi ta ƙasashen turai wacce aka yi a birnin hamburg a ƙasar germany na yi mamaki yaro da jamuse ko yaro da fito daga dusar ƙanƙara daga denmark ko ya fito daga norway ko sweden yanzu yana karanta alkur'ani kira'atan mutkaratan mujawwada bature ba faranshe haihuwar birnin tari. yaro yanzu yana karanta alkur'ani mai girma kira'atan mutkaratan mujawwada yaro haihuwar ingila kyankyasar ingila yanzu yana karanta alkur'ani mai girma da tajawidi bai taba ganin an ɗauke wutar lantarki ba shi a garinsu irin wannan shinkafa ta mu ake ba mutane ba sa ci amma haka ya haddace alkur'ani mai girma kai baka haddace ba mai saura maka na halarci masabaka ta gasa karatun qur'ani da aka yi ta ƙasashen turai a birnin brussels a ƙasar belgium yara ƙanana 'ya'yan turawa da faransawa da jamusawa suna karanta alkur'ani da girma kamar ta aka saukar da shi a ƙasar america mun je wani wa'azi a garin new york a wata anguwa da ake ce bronx a wani masallaci da ake ce masjidu siddiq babu ala ma na ce to ga ala alaran ma Ahmad Suleiman su alaran ma rasu suna Najeriya aka ce baka da matsala to ala mu mun kasar America bari mu kawo maka wallahi yara ne sama da talatin kowanne ya ta Qur'ani daga bakar handaki kuma abin da zai baka sha'awa wannan iya zuwa ya hafsu wannan iya zuwa ya warshu wannan ya kalu wannan ya kaza wannan ya kaza wani da ya zo ya dauko kira ce dauko kira ala ma Ahmad Suleiman ce ala ma Ahmad Suleiman kana Najeriya ce kana da a kasar America baka sani ba idan ba amerika zai tsaya ya koyi karatun qur'ani mai girma ya haddace karatun alqur'ani mai girma dan ne yaro a nan garin kwatano ba zai haddace alqur'ani mai girma ba matasa ku koyi karatun alqur'ani mai girma ku karanta sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam an tambayi abu zur'a a ce aka ce ana gafar wani ɗalibinka ya sha tafin ƙarfin cikinsa ya ce me ya faru aka ce ya yi rantsuwa cewa idan baka haddace hadisan annabi hadisi dubu ɗari uku ba matarsa ta tafi matarsa tana nan ko ba ta nan na yanzu idan malam ya haddace hadisi dubu ɗari uku auren sa yana nan idan malam bai haddace ba aure ya tashi daga aiki ana gafarta mana auren sa yana nan ko baya nan ce auren sa yana nan daren babu abin da ya same shi kenan malam ya haddace hadisi nawa malamai sun ce ya haddace hadisi dubu ɗari uku da isnadi ya haddace hadisai dubu ɗari biyu ba da isnadi ba hadisi dubu ɗari biyar ran wa da za mu wa masallacin da muke ba mai shiga sai wanda ya kawo hadda da hadis akwai wanda anan za mu kawo masa abincin rana mu kawo masa da dare mu kawo masa ɗumamai da gidawa sannan matasa dole ku tashi tsaye annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana cewa Allah ba zai ɗauke ilimi rana ɗaya ba kowa ya tashi ya zama jahili zai ɗauke ilimi ne ta hanyar mutuwar malamai waɗannan manya-manyan maluman da muke gani ba haka Allah zai basu su ta zama a duniya ba wata nan kuna da sai dai ku ji labarin Allah ya karbe su wani zai ce hada Ibrahim da Sina ya hada shi duk hadisan nan ya tafi da su kabari sai da gwamnati zai rinka zubo muku hadisan ku ba kenan dole a samu waɗanda su ake yi wa handin oba waɗanda za su tashi su nemi ilimi ba darajar da ta kai darajar ilimi a duniya malamai suka ce da haka ne ba darajar da ta kai darajar ilimi a duniya ilimi siffa ce ta Allah Allah madaukakin sarki a Qur'ani mai girma ya siffanta kansa da cewa shi mai ilimi ne wannan kadai ya isa mai ilimi ne alfahari Allah rama a Qur'ani mai girma Allah ya kira kansa da alim ba mu aya wallahu sami'un alim karo wata والله عليم حكيم قال وتا والله بكل شيء عليم قال وتا وأن الله قد أحاط بكل شيء علما قال وتا a taurara a taurara a taurara wane ne alimu a cikin wannan ayar wani wuri sai Allah ya kira kansa da alimu ya kawo shi a cikin yafin mubalaga alimul ghaibi alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada alimu alimul ghaibi wash-shahada huwa ar rahim alimul ghaibi عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم عالم الغيب عالم الغيب والشهادة الغيب والشهادة المتعال عالم الغيب عالم الغيب والشهادة المتعال wane ne alimu a cikin wannan ayar wani wurin sai Allah ya kawo shi allam ala da mubalaga yace allam allamul ghuyub ya zo ta gudu qur'ani da girma fara ba mu cikin suratul maida يوم يجمع الله الرسل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب أبو من حيث في سورة المائدة كم قصة لبا كم بولا أجيب سورة المائدة كم بولا سلام أكبر قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق الحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك كذو. إنك أنت علام الغيوب سبتنا كو أقول يا جيس رب التوبة أقول يا شمسي قل إن ربي قل إن ربي يقذف بالحق ألام الغيوب وانا علام علام الشيء اللي عليه to ku saurara ku yanzu mutane guda goma suna tafiya sai gashi ana gafarta malam wa zai waiwayo dukan wani ƙungurin jahili da masu yake sama mutane goma suna tafiya kace jahili wa zai waiwayo in ga ka taɓa da kace kai jahili ba ka ji ina magana ai yana juya ce ba ka wa bulo sabon da kenan suna ne da kowa yana so a kira shi ilimi sifa ce ta annabawan Allah annabi Musa Allah ya ce walan ma balaga ashuddahu wastawa walan ma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma annabi Yusuf Allah ce falan ma balaga ashuddahu Walam ma balaga ashuddahu آتيناه حكما وعلما ولقد آتينا داود وسليمان ilma. annabi wa Allah ya ce wa innahu la zu ilmi wa innahu la zu ilmi lima 'allamnahu walakinna aktharan nas la ya'lamun sauran annabawa Allah ya ce shahidan lahu شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط الله يا شهد ملائكة شهد ulul ilmi sun shaida malamai suka tajo annabawan Allah suna cikin ulul ilmi nan da aka ambata da sauran masu ilimi har zuwa ranar tashin alkiyama to ba na ilimi zai burge ka ba kuɗi kana raba su suna karewa ilimi kana raba shi yana karuwa ƙarya nake da zan zo da saifa miliyan ɗaya a masallaci ne ce kowa ba shi saifa dubu goma goma za ta kare wani bai samu ba amma ina zo da ƙulwar lahu na ita mai tawa kowa ya haddace akwai wanda bai samu ba ni ta ƙulwar lahu ta mata goma nan sayi ta ƙara kyau sai ta shehu malamin aliyu a ƙudu yake cewa ƙulun fit abu dunkule kalau na kale kalubale kacinci kacinci me abun da yake yaɗo kuma dunkule yawa tsebar ba tattare, tare da rasa gashi a mulmule idan ka ɗebe zuciya da ilimi ake kalubale wai tambaya yake wani abu ne guda ɗaya amma da ya haɗa sifofi guda biyu kishiyar juna Wani ya abin da yake yaɗo an san yaɗo yadda ciyawa take yaɗo ta bazu a ƙasa wai ya yi yaɗo kuma dunkule a ba zai yi ba ko dai ya yaɗo ko ya dunkule sai ne ga ɗaya ya watsu ya barbazu ya kuma gashi a tattare zai yi ko dai ya watsu ya barbazu ko kuma ya yi mai ko ya tattaru wai ya yi rasa ya yi branches wai kuma gashi a mulmule zai yi ko dai ya rasa ko dai ya mai ko ya mulmule to yawan abu ne wanda ya hada wayannan sifofi guda biyu masu kishiyantar juna malamai suka ce shine ilimi a yanzu ana ramma ya karanta da ɗalibai da sun iya kasu ba sun watsu a duniya sun je suna yanayin ilimin amma na ce ranar ko baya nan na ce ranar a dunkule kuma ƙur'anin da ya karanta ga nan ya watsi ya barbazu ya shiga ko ina a cikin duniya ba na ilimi zai burge ka ba kuɗi ana tare da su ilimi fa yanzu ranar juma'a liman ya miƙe a masallaci ya ce jama'a kwatar ta ga matsala jiya barayi sun shiga gidan gwamnati sun yi sata a yi addu'a Allah ya kawo sauƙi akwai wanda zai ce liman ƙarya yake sai dai a ce a bincika amma liman da ya miƙe ce jama'a a saurara kwata na tashi ga matsala bakin maluman nan da aka yi akwai adaran muhammad suleiman ibrahim kano da ya zo to daga dole barayi sun shiga masaukinsa tilawar sannan izo sittin sun tashi izo talatin sun izo talatin abin da ya fita da jama'a hankali izo talatin din ma na kasa suka kwashe mai wahala hadda duk ma yadda sun yi gaba da su da Allah liman da ya fara ko gani yayi sai wani ya ce yace lura da bakare ya ce yi ya za a yi sata tilawa ala rama sai ladan ya tashi yace jama'a ku daina tsoron kare ga mutane Allah ya ce in za a fashi ku na ba in ga bayyano a je a yi bincike tukunna za ka bata kanka zai ka ci wajen bincike me za ka ce ka ce rai shi ma ya sha kwaya saboda kari za ka gamsu shi ilimi kan ba a iya sata shi ba shi zai burge ka ba kuɗi kai za ka tsare su ilimi ba shi zai tsare ka ka zagira duk gidan da kaga an yi doguwar katanga an sa security waya ga wasu manyan karnuka suna gaji akwai kuɗi a a yau yanzu ana rama za ka je ka samu katuwar katanga da manyan masu gari da su waya za ka fata kullum za ka fata hakanin ilimin ya karanta da shi addu'o'in da zai kami ya kwanta Allah ya tsare shi matasa duniyar ta ci gaba duniya ce ta ilimi ku tashi ku yi karatu nan ne za ku karɓi tuta da za ku kai ƙasar gaba abu na biyu shi ne ku tashi tsaye na neman halal duniya yanzu ba ta rago bace alan ko ta gatsai ya ce da fafe ne ko ɗanye aka ce an riga an dafa ya ce a taimaka a ɓare masa yanzu duniyar ba ta ci alan ko ta bace duniya ce da ake tashi a yi maya muna son mu gina masallatai muna son mu gina makarantu muna son mu kai motocin da'awa muna son mu ɗauki nauyin malum a shiga lumu da samu je a karantar muna buƙatar gidan talabijin talabijin na da'awa muna da buƙatar gidajen rediyo na da'awa idan ba kuɗi za mu iya yi ba za mu iya yi ba yanzu daga lokacin da aka buɗe sunna tv zuwa yau mutum da suka gane sunna afirka ban da allah babu wanda ya san iyakarsu wayanda aka tura wa sunna ta kafa dan yanzu ba tashoshin sun karu sun yadu akwai irin afirka tv akwai irin su shai akwai irin su manara duka albarkar wannan ta farko ta suna tv da aka bude idan ne ya bude hannun da amfanin kafafen yada labarai wajen yada dawa sai sa duk inda muka tsaya ba a Najeriya ba ba Afirka ba a duniya sai mun yi jibuce ta da addu'a mun ce Allah ya kara wa rayuwarsa albarka mutanen ganin kun haifi da mai albarka Allah ka kara masa albarka ya Allah duk laifin da jibuce ta ne na kai Allah muna roƙonka ka yafe masa ya Allah muna roƙonka ka kara ƙarfafa tattalin arzikinsa ya Allah muna roƙonka ka tsare gabansa ka tsare bayansa ka tsare su daga muguwa da baka kaddara ya Allah duk inda saifa da jana da yuro take ka nuna masa ya furkushe. ba dan komai ba saboda ya taimaki da'awa ai isar da sako ko ina inda ba za mu iya zuwa mu wa'azi ba talabijin ya je ya isar da sako an gane sunna idan ba kuɗi za a iya yin wannan kenan zaman banza ba na ku bane dole ka koyi sana'a kowane matashi ya koyi sana'a ba dole sai ka samu aikin gwamnati ba in ka samu aikin gwamnati ba samu sana'a da kaiya yi kasuwa in babu koyi ba ka zama ɗan samu kamu zama ɗan ataba zama ɗan tattasai zama ɗan albasa ɗan dankalin turawa dankalin hausa ɗauki silifas ka rika kewayawa a cikin gari tashi motsa mike yunkura ta hidda maka da ruwa da kai القرآن يسي هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور الله يسي هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا Allah shi ne wanda ya sanya musu ƙasa korariya ga kana a cikin Allah ya jefa mutum su yi mana shi da ha. Kun yi tafiya a cikin sassan ƙasa, idan kwatala ta gagara ba dole ba ne tsallaka najeriya faɗa lagos in lagos ba ta yi ba ta rasa abuja in ta gagara ta fi birnin kano in ya gagara tsallaka ya bai in ya gagara har ba a gadar in ya gagara je ka burkina je ka togo shiga lome tafi ankara tafi abidjan tafi tafi tafi ba yadda aka ce ku zauna ku tashi ku je ku nemo arziki ku nemo dukiya ku zo ku gina addini yanzu duniya ba abin da yake tafiya sai an kashe ne sai an kashe kuɗi ku tashi ku je ku nemo su ku ga abin da zai ba ku mamaki Allah kullum so yake ka motsa kai ka zauna ka ce to ni na rage da zan yi to to to to to to to to ba wani to to to to tashi ka motsa in ji Allah mare mahaifiyar annabi ita a daji ta haihu ba abinci ba ruwa amma Allah ya ce sanada hamin tahtiha sanada hamin tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya ya zaka samu abinci wa huzzi إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا يا بدي فكلي واشربي وقري عينا فرصة فرصة فرصة فرصة فرصة فرصة فرصة فرصة mai jego ce ta haihu ba abinci ba ruwa Allah ya buga da ruwa ƙarƙashin da ɗan yake ƙarƙashin ki ga ruwa na buga ina bukatar abinci na ce ga ku tuturar dabino ne a gaban ki wa ka ma shi ki girgiza mai jego ce ba yanzu na ta haihu mai jego ta kama ta girgiza kun san da faru suna girgizawa sai dabino ya fara girma kamin ka akara yayi ganye yayi gure yayi yaya kayan suka nuna nuna ni yayan suka zubo a gaban ta da labarin mai ku Allah ne girma da dabino ko girgizawar da sai to amma da yasa Allah da ke ribi mai girma bai yake sai ka girbi saboda Allah ya gina maka bai ce baka kana gauni so yake sai ka yi kai ma sai ka yi wani abu mai zai suna jin wa eh to za mu tare shi amma ba za mu ba ta kyauta ba sai ma sai kin moza za ku kusa da da nan mai jego kama eh ba ki da karfi ba wai ta kira ki kai amma dai kama garki za sai kin wani abu sana girgiza ka nan bishe kai sama kai ma kama girgiza ba kana zaune ba ka ci ka motsa kuma da wannan ayar muka gane mai jego abinci take bukata mai kyau mai jego ta yi mai take bukata mu aka gaba abinci mai kyau ake zata ba kayan bala'i ake hada mata ruwan zafi mai zafin bala'i kunun kanwa mai zafin bala'i kakken barkono mai zafin bala'i wata tsohuwa mai zafin bala'i Eh ya ba da ganda mai zafin bala'i rauta wuta a ƙarƙashin gano kai aikin shi bai je wala ke ce Allah ya isa a tsora tukunyar ruwan zafi tun da asuba ana ta danna wuta tsohuwa mai mata ana iya ruwan sun maza tana kuma zuwa sun jiya ta uku kun san bidiyo a inda samun gindin zama har mutu haɗe da 'yan sunoni yake maza a samu ɗanyen bishiyar gargajiya ana tsomawa ana dukanta ga zafi ga duka ga zafi ruwan zafi ka ji tana ihu tsohuwa da ran ruwa ban za ran ruwa ke mu da muna kanana na je gori za miki wanka gazon zafi ki samu ko ki shiga da shi in ta ba samu ki kai da zafi ki ka kofi ki ya tsara ita ba sai da za ka zauna ko za ka yi gudu matasa ku tashi ku je ku rabi arziki Kai dai wajen neman arziki ku rabi halal kada ku yarda ku wuce inda Allah ya tsaye da ku كما يعلمك ان جبال ايه حنو لا يجي قرآن يجي وما من جابة لا تحمل رزقها وكأي وما من دابة إلا على الله رزقها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلمها مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين يدعو كعين من دابة ما من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم كنت أقول لك أنا معنى وين عايز الله يقول ما من دابة ba wata dabba da ke taka ƙasa in an ce dabba da taka ƙasa har da ɗan adam yana ciki illa ala lahi rizqu ha fa ta arziki yana wajen Allah ke na arziki na wajen wa na kai na wajen wa to saurin da kike zaka je ka nemi haramun idan arzikin a wajen Allah yake dan da zaka ji haushin wani kace shi hana ka kuɗi lillahi allazi ba dan na ta'ala ba da yanzu ni na hai amma saboda tsawon kafar a gudu illa daga kai ta da ni Allah ne bai yarda ba tukuna lokaci ne bai yi ba in Allah ya kawo lokacin arzikin ka ba wanda ya sai hana ba wanda ya sai hana arzikin a wajen wa yake illa ala Allah rizquha Allah ya ce wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha Allah ya san mustaqarraha ta sannan ya san mustawda'aha menene mustaqarraha menene mustawda'aha malamai sai maganganu magana ta farko suka ce mustaqarraha Allah ya san lokacin da ita wannan halittar wannan dabba take cikin mahaifa wa mustaudaha sannan ya san lokacin da take cikin tsatsan ubanta kenan san da kake tsatsan mahaifiyarka da tsatsan mahaifinka Allah ya san da kai tun ma ba a yi jima'i an hada yadda za a haife ka ba wasu ba da suka ce ah, mustaqarraha wa mustaudaha mustaqarraha inda take zaune a nan duniya wa mustaudaha in ta nufi inda za a je a binne ta dan ma Allah madaukakin sarki ya sani kullum fi kitabin mubin duka yana cikin lahul mahfuz a rubuce da Allah madaukakin sarki me wannan yake nuna maka ka yana wajen wa yana wajen Allah kar ka ce sai ka nemo haramun Allah ya ce ba ka gani wata ayyukan dabbatin da ta wurin rizqa Allah ya rizquha akwai dabbobin da ba su da sana'a ba su da kasuwa ba su da shago ba kafintoci ba ne ba su iya noma ba ba sa tsira ba sa ba sa ba sa ba sa amma kuma Allah yana shirin. ƙarya nake annabi muhammad sana ta yace da za ku dogara ga Allah ya kamata ku dogara da shi da ya ciyar da ku yadda ke ciyar da tsuntsaye ya tsuntsaye suke Allah ya ce ta zaɗi khimatan wa taruhu bi tsana tsuntsu zai tashi da safe yana jin yunwa cikin sa a matse bai da abinci a rubu bai da fito bai da sana'a bai da bai da bai da bai da shi ba ni shi ba shi ba kafinta ba shi ba dan kwada gobe bai da shago a kasuwa bai da rumfa shi ba ma'aikacin gwamnati bane bai da albashi ya tashi da safe bai da komai na jinuwa amma in ya fita a falalar Allah da ya sai dawo a koshe cikinsa ya fita wa ya fiye da shi Allah ne ya fiye da shi wanda zai ce ta yi tsuntsu ba ya cewa sosai wa ya maka shi bai sai da zai je ba kawai sai zo da dama adaban ma da ya haddace Qur'ani kawai sai kama tilawa kun san me ya faru mutanen gari suka ce ana ta tilawa a masallaci suka zo bawon Allah kai daga ina yace kun ji kun ji labari na suka ce alhamdulillah Allah ne karbi addu'ar mu mun yi ta addu'a Allah ya kawo mana makarantun Qur'ani ya karanta da yayan mu muna so ka tsaya ka karanta da yayan mu Qur'ani sai ce sai nake ba zan tsaya ba ma to ya zan yi yace zan koya musu hadda rubutun Qur'anin ma ya ci gaba da karanta da yara kamin a haka yara suna ta hadda gari yayi kyau ran sai ga dattawa sun zo wajen sa suka ce ala rama abin da kai mana sai dai Allah ya biya ka amma mu ba muna so mu ta mata har da zawo ihsan illa ihsan sai me ne suka ce kai goro ne muna so mu maka aure yace Allahu akbar ma sha Allah tabarakallah wa za ku aura mun suka ce mun samu yarinya da dace da kai dukkan mu kowa yana so dan sai aure ta amma duka muka gura muka ce kai za a ba an gafar Qur'ani saboda mu yarinya kyakkyawa ce zankadabiya kan kowa kin wanda ya rasa na biyu yarinya ce mai ilimi da tarbiyya amma mahaifinta Allah ya masa rasuwa yanzu an daura aure sun kama masa gida amarya ta tare an goya shi ko dakin amarya kun san gore da ya amarya ya shiga dakin amarya rudewa yake akwai wanda ya ce ma wasu ya dakin yana hajijiya yana jujjuyawa da shi ya saba a da gwagwami ya duba ya ga sabuwar buta ga wani gado an bar kiɗa yana sheki. da kasa ta makaranta yake fulo zan yanzu ya ga wajen fulo guda bakwai ga na ɗora kai ga na hannu ga na kafar damar yanzu ana yamma ya shigo ɗakin amarya ga amarya ta sha ado ta sha kwalliya ga hoda ga gazar ga jambaki ga dangwalagoshi ga barmada kubatu ga jagira ga hawayen masoyi ga jami'a ga ga ga ya tsaya ya gura amma da ido bai taba ganin kyakkyawar yarinya ta mata ba yana lahir khaliqul azim amma ko ka abin da ya faru yanzu ba fuskar amarya yake kallo ba wuyan amarya yake kallo me yasa yake kallon ba wuyan amarya sarkar nan da ya tabbatin ta a ɗakin kaba sai ganta wuyan amarya amma da rantsa mai gida ta gura mun ido lafiya a yi ba ta wata ya ce da Allah in tambaye ki sai ce to ne ki da Allah sarkar nan ina kika samu ta sai wannan sarkar yake eh ta ce baba na ya kawo mu ya kawo miki daga ina miki da ya je yi hajji wata shekara sai ta faɗa sai ya ji ya yi daidai da shekarar da ya tsinta sai ya tsaya na mamaki ta ce mamaki kace bari in baka labarin da ya bani akan wannan kisa da ina da da labarin har yau ya ce da ya sayi sarkar dan ya kawo mu sai sarkar ta faɗi ya shiga damuwa yana yawo sai ya samu wani matashi mai imani a kai sai tsinci sarkar yana cigiya yana wane ne sarkar ta ta faɗi da ya gaya masa sai ce eh sarƙa kace yake dan tsaban murna ba ko tukuci da bai matakin bai kama hanya ake ta ce amma tun da ya dawo kullum ya yi sallah sai ya yi addu'a ya ce ya Allah ga ƴata na ilmantar da ita na tarbiyyar da ita ko ina da rai ko na mutu in za ka bata miji ka bata miji mutumin kirki mai imani irin matakin nan da ya ɗauki farka ta da ake kama yaro ya shiru ya ce amma da yana da tsamisi za ka yarda sai da kuma sanar zai baraya da yace wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa da ana bari tambaye ku matashin da ya ɗinki sarkar nan da ya tura a rijihu ya gudu ya je ya sayar ya samu sarkar ko bai samu ba amma ta yace hanya da ya haƙuri ya bi Allah ya mero mai ita sarkar ta sake dawa ko ta dawowa ta yace hanya ita kadai ko hanyar ruwan kafa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله آه آه آه آه آه القول مكيف القول مكيف قوم أفضلنا القول وأرمى وأوفوا بالعهد السلام عليكم القول كان وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا في haƙuri insha Allah cikin minti kaɗan barin ƙara ƙarƙare da baku labari Bai yiwa ba ku taɓa jinsa ba a shekarar alif dubu ɗaya da ɗari tara da tasa'in da hudu zuwa da tasa'in da biyar na yi sallah a wani masallaci a wani gari da ke arewacin jihar bauchi a bayan wani matashi cikin matasa a wancan lokaci zan yi tunawa ya zo da yan kwastinsa da yan kwastinsa yana zuwa sai rataye ta ya ci zanzaro ko makarantun alkurani ya jagorance musallan hajjudi ya yi karatu ya yi karatu ya shiga ya huta, ba mu kama shi ba da ƙur'ani a hannunmu ba abin mamaki ba ne ba wannan matasar daga baya ni sallar ni da ni aka yi sallar ba wani mamaki bane wannan matsatsin daga baya don Allah ya mai da shi yadda yake mai yiwa yanzu ko wata shi ne yanzu ko tsoho ne ban sani wallahi amma dai na san yana wa'azi na san kuma eh, yana karantarwa kai yana nan gurin ma kuma ya yi wa'azi ma kuma kayan iri guda saboda haka idan ilimin wannan shiga da fita da yana cikin alkur'ani a ce tun a wancan lokaci wajen shekara ashirin da biyar haka yake gangaren to don ya yi ga ya yi kokarin gagarin mu a wani lokacin ba mamaki ba ne ba kuma gidi Allah wani okin sarki ya saka masa alheri Allah ya sa kammala lafiya kowa cikin mu malam daurawa Allah ya saka da alheri malam azamfari malam askar shek malam abdullahi gadon kaya Allah ya saka da alheri uwa uba kuma dubte isa salihu kun ji dadewa banda Mallam kabiru gombe ya fada a kansa da irin wato gudunmawar da ya bayar wajen a cigaban wani al'umma ta afirka ta hausa allah ya saka masa alheri manzo allah sallama na cewa dalu al alkhairi ku fa'ilihi duk wanda ya fara gwada mutane aikin alheri duk wanda ya zo yi daga baya za a ba shi ladan kamar wanda ya aikata ne allah ya saka maka da alheri eh, abubuwa da yawa da za su yi faɗa da sai mutane su kama maki ba abin da za mu ce maka kai allah ya saka maka da alheri akwai wani wanda aka masa addu'a cewa irin taryen da ya mana Allah ya sa 'yan matan aljanna su karye shi haka duk da cewa ga su dattijo ga shi ya yi da gemu ga shi gemun ya yi fari ga shi limami amma ba duk wannan gwagwarmayin da yake yi fata yake yi Allah ya ba shi 'yan matan aljanna to irin addu'a nan da ya yi aka yi masa muna cewa Allahumma amin saboda haka wanda ya abu nan abin tallen yan matan aljanna haka muke fata muke addu'a da mu ma ga baki daya da wannan nake gayyatar sa ko san waye kun gane waye waye shi amma ma haɗu ne kuka ce wasu yan matan aljanna kawo tsawara muna gayyatar ka a matsayinka na mai masaukin baki a wannan masallaci ba sani ba ko wani jawabi da kaci za ka yi shi mala a gafata mala a a a a jama'ar gari sun ce sun saba jinka amma mu mun san mun san kana mura to amma ko a mura ma za mu so a ce mutanen Najeriya su kalle ka musamman masu bibiyan wannan shafi ina so ga muku wannan mu zuwa yanzu kusan mu dubu goma sha biyar ta kalla to Allah saka muku da alheri na wata mana malam ya ce jaza na Allah khair kuma maganar manya dole a hakura da ita malin ya zaɓi ba zai magana ba ba sani ko za ka wakilta wani ya yi jawabi a matsayin godiya da wurin gida malam muhammad kabir wanda da ya kwada ta shi gabata ya gabatar kuma namanta ba ma ambace shi ba eh, shi ne wanda yake mai masaukin baki mai gabatarwa mai taryan duk masu yin wa'azi a wannan mai gari na kwatano masallacin sabbatattun masallaci ne da ake zuwa a yi wa'azi yabon uzuri ya kuma na ko ba shi haƙuri kai ya yi haƙurin ma ko ba kai ba yawwa zo malam kabiru ka yi wa mutane eh, kamar jawabin a ƙarshe a wannan guri daga nan kuma sai in allah maɗaukacin sarki ya haɗa mu a wani lokaci a wannan tafiyar kamar yadda za a in sha Allah ta hanyar da aka sanar muku don gobe idan Allah ya kai mu za mu ɗunguma zuwa garin boyiko wanda ke tsakiyar wannan ƙasa ko kuma ce ɓangaren yamma na wannan ƙasa amma tsakiyar ya fi bata, ko wanda a can ne za mu je taro na bikin a arewa a ba arewa ne ba arewa kan ai sai dai malabil da kandi da faraku amma goyi ka tsakiya ne na san tsakiya na san ƙasar nan haka ne gawa tuwana yawa dufte ya kai ne ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba abin da nake so faɗa shi ne manufar wannan zuwan duka gaba daya shine mun zo mu taya ku murna da fatan alheri saboda abin da ya samu dan uwanmu malam bukar idrisa babban limamin garin boyiko wanda aka nada shi a matsayin jagoran musulmai ko jagoran limamin wannan ƙasa. sai aka yi wannan gangami bisa ga yadda shi difte da sauran yawansa difte saboda a zo a taya shi hukumurna a yi addu'a a yi wa'azi a yi zumunci so da aka asalin jigon tafiyar gobe ne idan jibi ne idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kanmu malam za ka mana godiya ko kuma ba gode ba salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwa da madadin babban limamin mu imam habib yaro da muke kiran sunansa da girmamawa da fatan allah ya ƙara ilmi da girma da daraja da ɗaukaka allah kuma ya ji kan mahaifa da sauran manya-manyan mu da ke nan na garin kuturu da kewaye da kuma malumanmu da suka fito daga najeriya da sauran kasashe da ba su samu isowa nan ba da 'yan agaji da ainihin sarakunanmu suna nan a zaune da dattijanmu da almajirai da mata su matan suna can baya da malamai da sauransu da kuma shi kansa jagora uban tafiya wanda ya so malamai ya mana wannan gata saboda wannan abun arziki wanda za mu halarci birnin kaman gohiko kaman yadda dr bisina ya faɗa insha Allahu daga gobe zuwa bibi duk muna can in Allah ya yarda muna fatan Allah ya saka mana da alheri gaba ɗaya yadda kowa ya zo nan lafiya Allah ya koma da kowa lafiya Allah ya sanya ihlafi cikin ayyukanmu Allah ya sa aljanna ita ce makoma ubangijin Allah ya sa a daɗe ana yi kamar yadda malam Bahaushe yake faɗa mun gode wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh